kuma kamar yadda na sha faɗa nan gurin da ake ba da karatu gida nan ne gurin yin karatu inda kuma karatun da muke yi na sati so ɗaya ake yi ba a ƙara yi sai sati ya zagayo idan ka haɗa da kwanakin da ake karatu da kwanakin da ba a karatu wancan sun ninnin ina ba ta an gane to ba dogon bayani za mu yi ba wato ta'arifin nahau Ta'arifin nahau ta'arifin nahawu a gurguje za mu annahu lokacin nahawu are na larabci daga naha a yanhu annahu ina fata an fahimta lahu ma'anin kasira yana da ma'anoni masu yawa a yare na larabci daga ciki akan ce annahu da ma'anin alqasdu manufa an gane akan ce annahu da ma'anin mai alqasdu manufa sannan akan ce annahu da ma'anan aljihatu bangare ko ainihin wato sasanni akan ce annahu da ma'anan almislu sannan akan ce annahu da ma'anan almiqdaru kwatankwashi jiya mun kawo baitika ko baiti da malam mai ashari yake cewa ko na saka duniya bi ju'in wa launiha wa i'maliha bi salihati ka sawmiha wa aw man ihramin aw fudulin ka naumiha وفاتك قد وافت فأمل ليومها فنيتها تنهو أنت هو النهو شيني على قصد ina fata an fahimta ne sannan ya ƙara cewa wazirta wazirta ila zambin bi qalbin mubayyitin wazirin lisanan bil abatil sayyitin wazirta fasil al mustafa nahwa tayyitin wa anta illa mayyitun sai ba kowa bane matacce ne kai dan matacce ne an gani a istilahi kuma na malamai shine al-ilm bil qawaid ilimi ta hanyar sanin qawaid allati yu'rafu wacce ake sani biha da ita wannan wato ka'ida ko ka ce al-ilmu kayan aiki ne bil qawaid an gani da ka'idodi allati yu'rafu biha wacce ake sani da ita wannan kayan aikin a hakamu hukunce-hukuncen awakhiril kalimati ƙarshen kalmomi al'arabiya amma na larafi fi hali tarkibi ha a halin hauwar jerantuwar kalmomi wannan shine annahu a yare na istilahi kenan na masu hukuncin koyon nahau an gane ta'allamuhu fardu kifaya fardu kifaya ne Ina aka samu ɗalibai wasu suka karanta nawo suka zama ƙwararru a kai sun ɗauke ma a al'umma amma al'umma ga baki ɗaya ta zauna babu wanda ya san nahu an yi laifi maudu'uhu an fahimta ai amfanin sa shine al-kalimatul arabiyya kalmomin larabci samaratuhu an fahimta ai abinda ake ɗasa na 'ya'yan itace daga nahawu shine siyanatul lisani tsare harshe anil khata'i daga kuskure fi kalamin arabi a cikin maganar larabci an gani an fahimta yi shi yasa suke faɗa cewa wannahu yabsutu min lisanil alkani wal mar'u tu'dimuhu idza lam yalhani an fahimta yi fa idza talabta min al ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsuni lahnu sharifi ziluhu an qadrihi an fahimta yi lahanu sharifi yuziluhu an qadrihi wa tarahu yasqutu min lihadil a'yuni an fahimta yi sannan وترى الوديع إذا تكلم مؤربا نال المهابة في اللسان الألسن ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقن فاطلب خديت ولا تكن متأدبيا هو أنه زين العالم المتقنن والنهو مثل الملح إن ألقيته في كل سن من طعام يحسن haka suke faɗa da haka yake cewa annahau shi nahau wanda za mu karanta yanzu kenan an fahimta ya busudu yakan saki kalman basata ya busudu batsan shine intishad. watsawa shine ka ji Allah yana ce Allah ya busutu neman ya sha'u wa yaqdir akwai kuma basuta ya busutu shi shine wannan al sahi to ya busutu shi na hau yakan sa a samu sakewa min lisanin alkani daga harshen da yake da nauyi wajen magana akan ce lakina yalkanu lakanan wa luknatan idan saƙula lisanu idan harshen shi nauyi an gane shi yasa yake wal mau shi mutum tu'zimuhu mutane kan girmama shi idan lam yalhani in yana magana da larabci baya yalhani fa idza talabta min al ulumi idan zaka nemi ilimi to fa ajallaha ka nemi ilimin da yake girma fa ajalluha mafi girman ilimi min ha daga ciki shine akwai muqimul alsuni abin da zai tsere maka da harshenka da aka lahanu sharifi yuziluhu an qadrihi mutumin da ake ganin yana da daraja da girma cikin al'umma duk da aka ba shi takarda aka ce ya zo ya rubuto kutuba ya tsaya gaban mutane alƙa'inta aka ji yana ɗaukar fa'ili ya mayar da shi maf'ulun biyu ya ɗauko maf'ulun biyu ya koma fa'ili to yanzu shi kenan da zai sa za ta faɗi ne lahanu sharifi zilu an qadari wa tarahu yasqutu za gan shi yana faduwa min lihadin a'yun a cikin kiftawar ido amma wa taral wazi'a za ka ga mutumin da ake ganin shi kaskantacce ne idan ta kallama mu'riban in yi magana yana mai cike da bayani da irabi da kiyaye ka'idoji na nahau to na da mahabar sai ka ga ya samu jini a idan mutane bil lisani da harshe alisan mafi fasaha domin akan ce al-lisanu da ma'anan fasaha ana gane kamar yadda yake faɗa tun cikin daliya yana faɗan ɗaliban malam yadda suke waqafin alaihi nawadirin wa masami'un lasanan walaysin fil walaysin fil liqa'i muharrar dan haka lasanan saboda fasaha an gane shi yasa yake cewa akan abin da ya shafi matsala ta nahawu ma mawar al-aba'u inda wafatihi iyaye ba su gadar ba a lokacin da za su mutu libanihim ga 'ya'yansu mislal ulumi kamar ilimi da haka ni idan ka tashi za ka ilimi ka kyautata abin da za ka yi sai yasa yake fatsalin kudita ka nemi ilimi in ko neman ilimi shine abin da ka sa gaba to an shiryar da kai wala ta takun muta'abbiyan kada kai watsi da wannan maganar nake faɗa ma fannahu kaga nahu da kake ganin sa zainul alimil mutafannin kwalliya ne ga malamin da ya tsara fannoni na karatu su ya hada da nahau shi yasa yake cewa nahau mislul milhi shi nahau kwatankwacin gishiri ne an gane in alqaitahu idan ka ɗauki gishiri ka jefa fi kulli sunfin min ta'ami cikin kowane bangare na abinci wanda gishirin ake da bukata gare shi ya za zaka ga abincin ya yake abincin da duk yake da bukatar gishiri aka zo aka yi shi ba gishiri aka kawo maka aka ce ka ce zaka ga mutum yana ci yana batare yana dan abin nan ina fata an fahimta to wannan dai shine wanda ya sanya shi ya fito da ka'idojin shine abu aswad abul aswad tuhani ana gane to wannan taitacciyar muqaddima ce ne an gane to ja mu ji mala wato al-jumlatu al المفيدة jumla mai amfani. Mhm. al'amfila al'amfilatu misalai albustanu jamilu albustanu jamilu gona mai kyau ce a wannan abin da kawai yake so a gane abu guda ɗaya ne babu nahawun da ya kawo sauƙi ga ɗalibai kamar annahawul wazi malam sami ya faɗa irin littattafan nahawu da aka karanta a gaban shi ya ce har albaharul muhid na abdullahi gwaldi mai beci dubu ɗin wani an sauki a gaban shi ya ce amma wallahi bai gada na hau ba sai da aka dawo na hau wajen ya ce to saboda haka idan muna so mu ta asiri ne da intaji a samar da ɗalibai su zama malamai su gane na hau to a dora su akan allahu alwazin nan in aka je aka sa a jiromiya mafi yawanci bayanan da ake wala ɗalibai ba sa gane ana ganewa mm. to yanzu na abu guda ɗaya kawai ake so a gane shine menene aljumla mufida in aka gane ta sai mu tsallake mu tafi babu na gaba ana gane an gama da ita to albustanu gona jamilun mai kyau ce ita jumla fida daga abu biyu take fara idan ka faɗi biyu ba a gane ba sai ka ƙara nawa uku a gane ana gane da haka yanzu da wani zai zai sallama ya tsaya a nan gurin ya ce albustanu gona sai ya shiru ba za ka gane ba amma in yake maka jamilu mai kyau ne ka gane ko magana to yanzu ya zama jumla mufida a takaice kawai da duk maganar da aka yi ka gane abin da aka faɗa shine jumla mufida in an yi baka gane ba ba jumla mufida ba ne jumla mufida kuma tana fara daga kalmomi guda biyu abin da ya sama ina fata an gane shine albustanu jamilu gona mai kyau ce kuma kalmomi guda nawa الشمس رانا طالعة من كل واتي كلمة من قدانا المسجد مصلاتي كبير من جرماني الطالب طالب مجتهد من قوقري بس شي كده انا غاني سيمي الشمس طالعة يا جماعة شم علي وردت شم علي الوردة علي يا شاكي أين هم turare kun ga shamma ya shaƙa in ka علي aliyu wanda kake wa magana yana so ya ji ƙarin gane to me shaka sai ka ƙara nan ku sai ka ce to ga abin da ya shaka raba talibu ɗalibi ya daki kaga wanda kake magana sai na zai ƙarin bayani wa aka daka idan ka ce a taliba wanda kake magana da shi ya gane ko ba gane ba akalal ja'i'u mai jin yunwa ya ci ya ci mai to sai ka ce masa a hmm. abinci yanzu ya zama jibla mufida ko bai zama ba ya zama da haka in ka faɗi biyu ba a gane ba sai ka ƙara na nawa na uku in ka faɗi uku ba ƙare ba ka gane na nawa hudu har sai ya an gane abin da ka faɗa to ya zama jumla ma da ana gane sai me kasafa muhammadu zaharata muhammad ya tsinki fila kun ga shi ma kwatankwacin kwacin shan ma'aliyu mai ta. sai me kun ga kifi yana iyo fi a cikin ruwa idan ka ce ya ishu yana rayuwa a sama ku kifi sai ka ce fi a ciki sai ka shiru hmm. mutane na zaune a ciki a ina hmm. amma an kace mutane na zaune a cikin masallaci hmm. an gane ko ba gane sai me yasfuru nakhilu fi misra yasfuru nakhilu itacen dabino yana yawata fi misra a misra an gane mutane na gudu a ciki to a cikin yana sai ka ce a cikin kasuwa an gane ko ba gane an gane to za mu zo kan harafi muji a ina ai tsallake ba su ai ba mu da ba su alqawaid to alqawaid qa'ida abun haddacewa التركيب الذي يفيد فائدة تامة التركيب هو الكلمومي الذي يفيد فائدة تامة والذي باك فائدة تككية الأولى كيوها نعم كونغ البستان جميل كونغ هو هو كلمومي كما يا بعد فائدة تككية نعم to yi san mami jumlatan mufida to shi ake kira jumla mai amfani kenan at-tarkibul ladhi la yufidu fa'idatan tamma la yusamma jumlatul mufida ana gane eh yusamma aiban kalaman kuma ana kiran shi kalam ba za ka ce magana ba ana hmm. haka za ka bar shi wa yusamma aidan ana kiransa kuma a ce masa kalaman hmm. me kalaman shine jumlatul mufida me jumlatul mufida shine kalama hmm. yasa ibnu malik yake kalamuna اللفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف يمتلئ ذاك كلام أقول ما لمن ناو شيني جملة مفيدة ana gane ka ba kamar yadda wasu ke fassara wa yusamma aidan kalam kuma ana ce masa magana a wa yusamma aidan kalam ana ce masa kalam ko ana gane eh? al-jumlatul mufida qad tatarakkabu ita jumla mufida qad tatarakkabu takan hawu kun ga kaman albustanu jabiru takarakkabat min min kalimatin ash-shamsu qali'atu kalma nawa eh وقد تتركه min أكثر sannan takan hawa ya fi kalma biyu kamar qatafu Muhammadu Zahara ka aya fi guda biyu hmm. ina fata an gane eh kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an min wa kullu kalimatin fiha dukkan kalmar da ke cikin ita jumla mufida din hmm. to addu ana kirga ta hmm. juz'an wani yanki ne min ha daga cikin ita jumla mafi din kenan albustanu nu'addu juz'an min ha aljamilu ita ma min nu'addu za mu kirga wani yanki ne daga cikin ita jumla jumla da. ana gane tu'addu juz'an min minha sai ce ne. to akwai kalan bayani a nan wannan ka'idar da ya faɗa ya ce aljumlatul mufida qad tatarakkabu min kalimatain yakan hau daga kalma nawa ko aksar ya fi nawa ya fi biyu ku riƙe ƙa'ida duk wata kalma da kaga an yi amfani da ita a zahirinta wanda kake magana da shi ya gane abin da ka faɗa ko da ƙwaya ɗaya ce tana nan a matsayinta na jumla mufida idan ɗalibi malami yana karatu a aji ɗalibai na amsa za ka ji ya ce aidon za ka ji ya ce mai. aidan haka ne me ma'anar aidan ko mai mai ta kuma idan ya ce aidan ɗalibai suna gane ko wasa gane idan kalban aidan idu aidan sai aka shafi idu din sai aka barwa aidan idan ka ce kul ka ce idan na ce kul ka gane ko ba gane ka gane to a irin wannan akwai malhus akwai malhus malhus shine wanda aka yi furici da shi an gane malhus din kuma shine wanda yake koyi ana ganewa dan haka idan da wani zai zo ya sallama kana cikin wani guri ya ce ma a ka a adukul in shigo me za ka sai masa udukul udukul a zahirin sa guda nawa ne daya to yanzu an yi lafazi da udukul akwai na biyu shine anta an gani kenan udukul anta anta udukul kenan sai aka yi lafazi da udukul shine mai malhus anta da ba a fa'ara ba shine malhus ana gani to mu je darasi na gaba ajza'ul jumla yanki yanki na jumla shi kuma a nan gurin abu ɗaya kawai ake so a riki can mai ake so a riki aljumlatul mufida kuma mun gane jumla mufida maganar da mutum zai a gane abin da ya faɗa ko kuma tana fara da kalma nawa biyu a biyu malam kadi biyu tana fara da kalma biyu tana kakkashe rubutun yanzu ba eh amma da lafiya in akai mutum ya fahimta ka'idar ta tana fara da kalma biyu ko ya fa nawa biyu an fahimta yi wannan mun faɗa ne cewa duk sanda kaga an faɗi wata kalma zahirin ta kwaya ɗaya ka gane abin da ka faɗa mm. to akwai wacce aka faɗa ko wacce ba faɗa amma bai saba wannan aidan na kalita rakabu min ne ba min kalmace nan gaba ma za mu zo za ka iya ganin ka'ida da illa sarfiya za ta iya sama a lokacin da harafi kwaya ɗaya zai tsaye a matsayin jimla mufida har <laughs> mun sha wannan karatu ko mun sha za mu ji al'amfila misali ibrahim ya hau duki, kun ga kiba, yanki ne ibrahim yanki ne al-hisani shi ko ake so a gane an addisa'ul jumla me kuke ce masa da boko malam a mutuwa da turanci ya kuke ce eh

kun ga ya sudu yanki ne alfallahu yanki ne alqamha yanki ne sai me akudu shatu fulan wa sha'ira akudu shatu akuya tana cin wato fulan wasu na fassara shi da wake amma daga ba an gano ba wake ba ne. wani abinci ne <clears throat> yana da kamata gujiya yana da karfin gasken gaske sosai an ce idan za a ci shi sai dai a fara tura mai wuta tun da daddare ya kwana a wuta in ba ka bai cewa shi ne fulan wani ne ya je ya binciko a kasashen larawa eh an gani cewa kin mutanen yankin nan yana dan haudan kan haka wake ne yau wake da suke cin wai shi a ci shi shi ma haka yake yana cin wuta ta kan kai to shine fulan wa sha'ir da kuma sha'ir to a cikin wannan ajza'ul jumla din alura rakiba aiki ibrahim kuma me sunan nawa na mutum alhisana suna ne na me na dabba yuda'ibu aiki ne isma'ilu suna ne nawa alkitta suna ne na me ya hasul fallah ya hasudu yana girbewa wa yake girbewa kun ga aiki ne ko alfallahu shine wa manomi alqamha an gane suna ne nawa eh nabat sai ta akulu aiki ne ashatu suna ne na dabba haiwan ko fulan suna ne na na ba wa da harafi ne Shaƙiran shi ma suna ne na na ba to mu ji sami'itun nasiha ta na ji nasiha ana gane kun ga ga sami'a jin ga kai mai jin ga abin da ka ji guda nawa kenan uku akwai wakilci a larabci idan ka ce sami malam abubakar an nasihata ka sai dai mu ɗauka wani abubakar min ba kai ba in dai kana so a gane kai ne sai dai ka ji da sunan ka ka wannan tudin ta ce ana gane shi yasa sami'a ya ji sai aka ce sami'tu na ji kun ga gajin da kuma kai mai jin guda nawa biyu ga annasihata abinda ka ji ya zama guda guda uku mu yabda nur fil hujra haske yana kullowa a cikin falo kun ga yastau yana kullowa annur haske kun ga aiki ne ko to sannan an nasihata kun ga bai daga cikin sunayen wa'ancin abubuwan ba tsini ba ne, ba mutum ba ne, ba kuma haiwan ne, ba dabba ba ne. haka nan annur haske ko ba sunan mutum ba ne, ba dabba ba ne, ba tsini ba ne. amma alhujra ta suna ne na jima'a sandalar ranar ana gane sai me tajiri safina bi jirgi tana gudu alal bayi akan ruwa kuma tajiri yanki ne Asafi na yanki ne ala an gane harafi ne alma shi ma me yanki ne sai me hal safara shin ko kana son tafiya hal kun ga fam tambaya ne harafi ne tuhibbu aiki ne as shi ma yanki ne amma suna ne wala da suna ne ba tsiri ba ne ba mutum ba ne ba dabba ba ne kuma ba nan abu ba ne sana hmm. tafiya karanta ka'idan mu al-qa'ida al-qa'ida ka'ida abun haddacewa al kalmomin larabci nau'i uku ne a riƙe wannan ka'idar da ke duk abin da za mu karanta daga nan har duniyar karatu ta kare ba zai fita daga abubuwan nan guda uku hmm. in dai na larabci ne akwai me akwai suna akwai kuma me aiki wa harfun sannan akwai alharfu akwai harfun akwai harafi falismu shi suna kullu lafzin dukkan wani lafazi wanda za a kira sunan mutum da shi au haywanu ko dabba au nabatun ko tsiri au jamadun ko sandararren abu au ayyu shay'in akhar ko wani abu na daban yanzu kun ga yace kullu shay'in yusamma bihi insanun eh bi yi min insanu da a kira mai sunan mutum da shi ko to shine kun ga rakiba ibrahim ibrahim bi yi min insana an gane isma'ilu bi yi min insanan alfallahu yusamma bihi min insanan an gane alaikum salam ana gane yusamma bihi me insanan yusamma bihi insanan shine wal ismu kullu shay'in kullu lafzin yusamma bihi insanan aw mi aw haywan kun alhisanu da alkitu su eh ba ko eh na sani ai an gane da ku tashi ai an gane kullu lafzin yusamma bihi insanun duk lafazin da za a kira suna mutum da shi kenan da suna na da na kamalan sadiq da kowa na dukkan sunan da kowa ake kiransa da shi ana ce masa suna aw haiwan ko dabba al al-insanu ko al alqittu ashatu sunaye ne na haiwan dabbobi sai dai a larabci ka sani ko baka sani ba da haka nan gaba duk za a zo su an gane ka ji babban raƙumi da sunansa ɗan ƙarami ma da sunansa ai mun karanta a ashir yahu mata da al-buzl ya kata sakku a sakku shi shine ɗan ƙaramin raƙumi ko babban kuma shi al albuzula babba wanda aka horar sai ne wani fi'ilu mhm. wani fi'ilu kullu lahu aw ay aw haywan ko dabba ko auna ba ko tsirrai kun ga alqamhu ko alful almi ash-sha'ir shi ma nabat ko sandararren abu alhujrati as sandararren abu Aumi. to wannan ne asma'ul ma'ani duk abin da ji kawai kake baka gani ko kana ganin shi ba za ka iya taba shi ba shine asma'ul ma'ani da nasiha da yace na ji nasiha aiki ake ba baki ne ko yake magana amma an ce ka kamo ta wa zai kamo ta babu ana gane haka safar tafiya idan wani mutum ya zo yana tafiya ba za ka ce in aka ce ka kamo tafiya sai dai ka je ka riƙe mai kama ba za ka kamo tafiyar ba ko haske annu ana ganin shi amma da za a ce ka kamo hasken to an haɗa ka da aiki to duk abin da jinsa kawai ake ba a ganinsa ko ana ganinsa ba za a iya kamo shi ba to shine asma'ul ma'ani yanzu nan gashin kan wannan bakin da ke kanka idan aka ce wani ya kamo shi sai dai kamo gari. ba dai bakin ba ko kuwa kuma yana da suna ko bai da shi ko shi yasa wani za ka shi wannan ba baki ba ne fari to bakin yana da suna farin ma yana da yana da suna ana gane sai ne wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala fi'li kullu lafzin dukkan lafazin da yadullu yake nuni ala husuli amalin akan faruwar wani aiki zamanin khas a wani zamani kebantacce ana ce masa aiki an gane bambancin fili da masdar ke an gane shi masdar bai nuni akan zamani na an yi ko ana yi ko amma aiki dole sai ya nuna zamunan nan guda ana gane eh? eh labas eh muje wal harfu shi kuma harafi shine kullu lafzin dukkan lafazin da la ma'ana ma'anahu kamilan ma'alarsa ba za ta bayyana ba cikakkiya illa ne sai tare da waninsa shi ake ce masa harafi da aka yi tsurun na filu itacen dabino yana yawaita fi a can cikin aina ina misra an gani shi mun karanto a suratul hajj ko ba mu zo tafsirin ba ba mun nasi man ya abudullah ala ba mu zo ba ko ba mu zo ba alharfi lokacin shine at-tarfu gefe an gane eh? wani eh ba ba komai dan na karatu a na san dama za ku tashi kuwa za ku tashi ba komai tunda ana ɗauka a shi kenan ka gane wal harfu kullu lafzin la yadhhabu ma'anahu kamilan illa ne shine al harfu an fahimta ai shine me al harfu to mun ce akwai al harfu lugatin shine as-sarfu gefe amma islahin malaman nahu shine kullu lafzin dukkan lafazin da la yazharu ma'ana ma'anarsa ba za ta bayyana ba cikakkiya illa ma a gairihi sai tare da waninsa shine harafi wannan karona kana ta cewa mimmin min ala ala fifi ila ila mimmin... min ga shi ka su da amma duka ba su da wani ma'ana ana gani amma idan ka ce kharastu min albaiti wa zahabtu ila almadrasati yanzu min يا بعد ما أنا سبود علاقة صدى البيت إله يا بعد ما أنا سبود علاقة صدى مين المدرسة سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا غني تو هل شيء شو كذا ودي بارا ما أنا سيكا حال أشيلة تحب السفا تجري السفينة تجري كي تنا على أقي أكمل ba zai ba da ma'ana ba sai ka haɗa shi da wani abu shine alma'u ruwa ana gani ya sta'un nuru haske yana kullowa fi a ciki a cikin ina ba zai mana ma'ana ba sai ka haɗa shi da alhujjati ta akulu shatu akuya tana cin kula shine ful wa da kuma wa din tun da harafi ne ba zai ba da ma'ana ba sai haɗa shi da wani abu shine min shahidi shine ya ishu samaku fil ma'i a baya yaksuru an-naqilu fi al misa to har wayo muna da huruful ma'ani sannan muna da huruful mabani huruful mabani su ne harufan da ake yin amfani da su a gina kalmomin larabci guda talatin daga alifin zuwa yawo a cikin su ne za ka ɗauko kafin da ta'un da ba'un ka haɗa sai ba ka kata ba su ne huruful mabani harufan da ake amfani da su don gina kalmomin larabci akwai kuma huruful ma'ani harufa ne amma suna da ma'ana kaga min ai tana ba da ma'anar daga ko ila kuma zuwa ko ala kuma me akai inna lallai lam korewa lan korewa waɗannan su ne ma'ani ina fata an gane an gane to buɗe darasi na gaba mu ji man nan a'a daga sai wal fi'il bi itibari samani to tunda ya ce wal fi'ilu kullu lafzin la ya zaharu ma'anahu kamilin illa ma a gairihi ko dukkan lafazin da ma'anarsa ba ta bayyana a wal fi'lu kullu lafzin idullu bihi ala husul amalin fi zamanin to shine fi'li ko to fi'ilin lura da zamanin shi akwai alfi'ul madi aikin da ya riga ya wuce ko eh jaral kalbu karen ya gudu kun ga jara ya riga ya gudu wa kafar rajulu mutumin ya tsaya kun ga wa kafa ya riga ya tsaya da alkitabu littafi ya bata ko dakkati sa'atu agogo ta buga yarinya ta zo kun ga ta riga ta zo qalat rusul qalat rusul manzannin sun riga sun fara ko ja'at rusuluhum manzannin su riga sun zo ko sai ne ba da da jaja su kaza ta yi kuma ta riga ta yi sai mai budo ka'idan mu alfi'lul madi shi alfi'lul madi ta'arifin sa wa kullu fi'lin shine dukkan aikin da ya dullu yake nuni ala husuli amalin akan wani aiki ya faru bi zamanin madi a lokacin da zamanin ya riga ya wuce shine fi'lul madi ina ba ta an gane yanzu muna da ya riga ya ta'arifin fi'ili ya ce wal fi'il kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas yanzu mun ɗauki ɗaya alfi'ulul madi da zaran aka yi aiki aikin ya wuce ya zama mai madi to mu je darasi na gaba alfi'ulul mudari sai kuma aikin da ake yi yanzu alfi'ulul mudari in ke ko alfi'ulu almudari"un. ko aghsilu yadayya al-amsalatu misali aghsilu yadayya ina wanke hannu kun ga aghsilu ya sha bamban da na wanke ina yi aghsilu ina yi sai ne albasu siyabi ina sanya tufafi na kun ga albasu ina sanya sannan a lura albasu da aghsilu kowanne ya fara da hamza nal'amu bil qurrati nal'amu bil qurrati muna wasa da kwallo nal'amu muna yi sai muna tafiya a cikin fili kun ga namshi wannan ya fara da nunin kuma sai kare yana haushi kun ga yambahu yana yi mai gadi yana lura kun ga yantabihu kun ga wannan yambahu yantabihu kowanne ya fara da yawo sai yarinya tana ci ta akulul bintu tana ci fulawa tana bushewa tana yankwanewa tazbalu menene budo ka'idan alfilil mudari alfilil mudari shi aikin da ake yanzu huwa kullu fi'ilin huwa kullu fi'ilin shine dukkan aikin da ya dullu yake nuni ala husuli amali akan wani aiki ya faru fi zamanin a zamanin halartaci yanzu kenan mm. da haka idan ka ce a Ya dullu ala husul amalin fi zaman al-hadas yanzu in ka ce a tsara'u yana nuna cewa wani aiki yana faruwa na karatu a lokacin da har yanzu yake ina fata an fahimta an gane har yanzu faruwa yake sannan idan ka ce me eh ko kuma mustaqbal to akwai turufu na almudari da suke shiga su mai da shi mustaqbal nan nan za mu yi su akwai an eh akwai saufa akwai sinun eh akwai saufa akwai sinun da suke shiga shine mustaqbal wala a'a alfi'il mudari shi fi'il mudari ko kullu fi'ilin shine dukkan aikin da ya dulli yake nuni ala husuli amalin akan wani aiki ya faru fi zamanin a zamanin halittarki yanzu ke da haka mun ce idan ka ce a ƙara'u ya dullu ala ne amalin fi zamanin hajjar yanzu awul mustaqbal ko nan gaba da haka da zaran ka ce fa ƙara'u, to yana nuna cewa ba kai karatun ba amma za ka yi nan gaba sa'ad kulu ko sa'ad zahabu ila za ka tafi nan gaba hmm. an gane ko saufa zahabu ko uridu an azhaba idun bi alami alamus alal mustaqbal ana gane shi yake shiga da haka da daga kaga qur'ani ya faɗi irin wannan abun bai faru ba amma nan gaba zai faru سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه كلا سيعلمون kalla, كلا alamuna. Sannan akwai سوف kalla saufa summa kalla saufa ta'lamuna shine awul hadir idan waɗannan harufan ba su shiga ba awul mustaqbal din kuma sun shiga yana nuni akan nan gaba sannan me wala budda an yakuna ba makawa an yakuna ya kasance mabdu'an an fara fi'ili mudari'i bi harfin min ahrufil mudari da harafi daga cikin harufin mudari wa hiya ga sanan sune alhamzatu kun ga agasilu albasu hmm. an gani shi madi ba shi da wata ka'ida ta harafin da ake fara amma mudariki dole ne a fara shi da daga cikin harufan nan guda nawa guda hudu harafi na farko ne wa wan kaman nan abu namshi na zahabu Wannan, kamar kaman ya ya zahabu ya qara'u ya jilisu ya sma'u wani wata'u da kuma ta'u shine kaman ta'akulu ta taqra'u ana gane ha to wa'annan guda hudun idan ka hada su su ake ce ma anaitu eh anaitu dai ko haka mai mulha yake wasantu alhawi laha na aiki yake ko ko dai anaitu fasma alqawla kama wa aitu amma a duba kaman anaitu yake ba hamza a naitu sai nunu sai ya sai ta'un kuma a naitu shine ma'anarsa a daraktu shay'a hmm. na da suke wani abu ne a naitu ana gane a naitu hamza nunu ya mu je da na gaban tsallake mu alfi'il amr shi fi'ili na umarni al'amsila misali il'ab bil qurra kai wasa da kwallo kun ga il'ab bil Ka kai wasa da kwallo ana gane inda mun gama da maji mun gama da mutari muna me amri eh atsayin ka ciyar da magin ka kun ga atsayin ka ciyar yadda mudari dole ya fara da ɗaya daga cikin harafa guda hudu to shi kuma amri dole ƙarshen su zama tuwa fusko ana gane ha eh? nazis ya baka tsarkake tufafin kan nazis sai ne kai bacci da wuri nan Ka yi bacci da wuri sai mi kai gaugawa cikin tafiya ko kai jinkiri a duk madagar ta maka kai matuƙa wurin tattauna abinci hmm. Hmm? alƙa'ida ƙa'ida abin haddacewa fi'ilul amri aiki na umarni huwa shine kullu fi'ilin dukkan aikin da yutlabu ake nema fihi da shi wannan aikin shi shay'in faruwan wani abu fi zaman da mustaqbal a zamani na gaba idan na ce maka ikra kai karatu kaga ina neman ka farar da wani aiki na karatu a lokacin da baka riga ka ba nan gaba za ka yi sannan Allah ya ce wa annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tagha ai ana neman shi ya fara da wani aiki na tafiya gurin fir'auna a lokacin da bai tafi ba amma nan gaba zai tafi Allah ya ce wa annabi ya ayyuhal muzammil sai ya ce mi qum min layla illa qalila nisbahu aw kus minhu aw zid alayhi wa rattil alqur'ana an fahimta yi ya ayyuhal mudaththir qum wa rabbaka fakabbir wa siyamaka فطهر والرجل فحجب ولا تمنن da ku duk sukun yake ba da shi da haka dukkan aikin da ake neman ka farar da shi huwa kullu fi'lin yutlabu bihi shine aikin da ake nema da wannan aikin wasula shehin farar da wani abu fi zaman da mustaqbal a zamani na gaba to shine filin amri aiki na na umarni kul huwa Allahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul bi rabbin nas ana gane to mu je inda mun gama da wannan sai mun je jimla fi'liya sannan za a fara littafi alfa'ilu mai aiki misali to wannan yana da matukar muhimmanci a hau. muna da jimla biyu akwai jimla ismiya da kuma jimla fi'liya idan ka kawo mubtada a jimla ismiya to ya zama dole sai ka nemo kabar ko in ka ce wannan kabar ne to dole sai ka faɗi yadda aka yi da mubtada to haka in dai ka ce wannan aiki ne to dole kuma sai an nemo waye aiki shine kullu fi'ilin ilin budda lahu min fa'il ana gane to don haka idan ka ja sadara daya ga aiki ko za ka ja ta biyu ta uku ta hudu ta biyar sai ba an nemo fa'ilin nan idan ba haka ba wallahi akwai matsala ana gani to ka'idar da za a riƙe kawai a nan gurin a wajen fa'ili da an ce an yi abu ka kalli jerin magana ka ga waye me yasa nake wannan bayani saboda akwai lokacin da nan gaba a ka'ida ya kamata in an samu aiki sai wanda ya ake shi ne na kusa da shi to nan gaba ka iya samun a samu aiki sai ga a tsallake sai an je can sannan a kawo wanda ya aiki kamar na daliya wannan da ne amma kamar na farkon zuhudu a eh, wannan eh, me ke faɗa hmm? kitabun fihi a sha'aru ana zazzabi fadi da su kashe wa inna sana zilu an alƙalbin magafa da kullare yuwali na takan wa wa'azan أو إنذارا بنزم كاللجين وتحديدا وتمثيلا وزجرا وتذكيرا علي بن الحسين ذاك يوالي ya tsara sai ka tsallako ka dawo ka ce Ali ibn Husayn shine fa'il in ba haka ba kuwa za a yi fasara fasara ta rubuta <laughs> ana gani to da an ce an yi sai ka dudduba ka ga waye duk ka samu ya ce ka shafi rai shine fa'il an gane lati misali tsarar usul kun ga tsara ya tashi to tun da an samu tashi ko to kawai sai ka nemi waye tashi duk wanda ka samu shine tashi to ka danta shi shine fari an gane jaral insanu doki ya gudu jara ya gudu waye ya gudu al insanu sai me yaro yayi wasa kun ga la ibal walad yaro yayi wasa ko sai me ya umu ku kifi yana yi ya ugu yana yi ba'u da sauro yana cizo haka ta a akulul binti yarinya tana ci to sannan abu na biyu fa'il don ma yake samu to yanzu da wannan ka'idar sai kai kiyasi akan abin da ke baya wanda muka karanto idan aka ce shamma ya shaka sai ka kalli jumla ka gani waye ya shaka sai ka dabbo shi shine fa'il ka dafa muhammadu azharaka muhammad ya tsanka sai ka kalla ka gani a cikin nan gurin da aka ce an yi wayi sai ka danko shi shine wa rakiba ibrahim alhisana sai ka dudduba ka gani waye hau doki sai ka danko shi ne wa shine fa'il ina ba ta an gane sai ce alƙa'ida ƙa'ida abin hada cewa alfa'ilu shi mai aiki ismun marfu'un suna ne mai damma kun gani taqaddama umin, aiki yana da gashi zuwa dole sai an samu aiki sannan za a fara tunanin waye ya aiki wadalla alal fa'ala fi'l wadalla shi fa'il shine wanda yake nuni alal ladhi fa'ala fi'l akan waye aikata aiki shi yake nuni akan waye aikata mi kun ga ismun marfu'un al-usfur al-hisan al-walad as-samak al-ba'ud al-bint hmm. fa kif ala zalika to dan haka na hau. ƙa'ida ake bayarwa sai ta zama ita ce ma'auni ana ganewa da haka yanzu na tabbatar da abin da aka yi a baya duk mutum ya kalli santa su aka ce maka ya sa'un nuru fil hujrati haske yana bulluwa na tabbatar yanzu an ce ka faɗi fa'il za ka yi ba da duk da jalutu ka za ka yi ƙwai. ko da alkitabu za ka faɗi waye fa'il da tunda an ce ismun marfu'un suna ne mai don damma taqaddama gumi aiki yana da gashi ko kuwa hudu ka'ida ta gaba mu al-maf'ul bihi wanda aiki ya fada masa misali shadda talmiz al-habla to bisa ga ka'idar da muka faɗa yanzu shadda ya daura sai ka tambaya ya daura eh me matsayin at-talmiz to yanzu a shadda shine maf'ulun bihi abin da ya daura alhabla eh, abin ya daura shine maf'ulun bihi haka rakiba ibrahim al-isan hmm. rakiba ya huwa ya hau me matsayin al-ibrahim wala san ga alifin da lam da iya sa ko ba za iya sa shi al-ibrahim tare da alam ne eh saboda me awala ta'alami alami ne yanzu idan na sama sunan alhassan da alhusaini alif da lam yayi ba, yayi saboda saboda shi wannan ne bilamsa eh, ne ka samu to to eh dawatil binti ba yarinya ta tattaro tufafi kun gatsawa yau ma na tsawon shi ba ko kawa ta tattaro wace ce mai matsayin albintu mai matsayin asauba maf'ulun bi sai mai akala zai ibo yufahu kirkeci ya ci rago akala ya ci waye ce azzibu me ya ce shi shine maf'ulun bi ana gane sai mai yarbahu sabiqu ja'izatan na farko yana samun ribar kyauta yarbahu an fahimta yi yana samun riba wai asabi wanda ya riga yana samun mai ja'i zasan kyauta kun ga asabi ku shine mai fa'il ku to abin da ya samu na kyauta shine mafulin bi sai ne yusidu yana farauta wa yake as-sa'alabu shine dila shine mai fa'il abin da yake farautowa shine mai addajajata kaza eh yabi'u yana sayarwa wa yake sayarwa alqassabu mahauji ko me yake sayarwa allahama nama me matsayin al Allah ma shine me maqulun bi an gan to gudu al maqulun bihi al qa'idatu qa'ida abin haddacewa ko المفعول به شي مفعول به اسم منصوب شي كما سونا ne mai fata وقع عليه yakan afka akan maf'ulun bihi menene aikin mai aiki da aka yanka ce darabal muallimu ad-taliba an gani daraba yi duka wayi duka al-muallim me matsayin al-muallim al-fa'ilu wa aka daka al-taliba shine maf'ulun bihi to yanzu aikin malami na duka kan waye fada kan zalibi wa qatala dawud jaluta daga ran da kace wa qatala dawud da jalutu ya lalace ko ba wa warisa sulaiman dawuda waye ga joni zaga wa warisa Sulaiman inda Sulaiman shine me shine fa'i shine fa'i Dawud da aka gada shine wa maqulun bi da ka juya kai aka sai ka ce wa warisa Sulaiman Dawud an samu ina fata an fahimta an gane to shine kad sami Allahu! sami Allahu qawlan sami'a yaji wa yaji Allahu lafzul jalala shine me fa'il me kaulan kaulan shine me maf'ulun bihi saboda ismun mas'ul suna ne mewa mai rufa mai fat mai nasaba ana gane to mu je gaba to almuwazanatu ma'auni da za ka rike ka gane bainal fa'il tsakanin wanda yake yin aiki wal maf'ul bihi da kuma wanda aikin ya fada masa misali yajudu yana da ajala yajudu yana alhisanu shine doki mun shine fa'il ko me yake ja al'ajala shine amalanki kun al'ajala ta shine me amalanki maqulun sai me بدأ الغلام الزهرة يا ريات كفلا كل أطفى يا تنكا واي تنكا الغلام من متين الغلام فائل الزهرة شين من ta rabitat masu jadiya fatima ta daure ni akuya ko wa rabatna ala qulubi to fatima ita ce me fa'il aljadiya shine me maqulun bi haka yaski yana shayarwa al-qallahu manumi az-zar'a shine shuka kazafa ya jefa ai ana kiran kazafi da kazafi ne saboda jefin mutum kake da abin da bai dace ba hmm. eh shi yasa ake ce masa kazafi Alla'ibu shi ne mai wasa ya jefa ta shi ne kallo sai mai lista ɗan sanda ya tsare ɓarawo habasa ya tsare ko wa ya tsare a shirɗiyu ɗan sanda wa aka tsare allista shi ne ɓarawo mhm. annata'id ga shi nan sakamako arafna mun sani min mamada daga abin da ya wuce wa na'arifu za kuma mu sani min ta'ammuli al-amsalati sabiqa daga misali, wanda suka gabata ma ya ati abin da zai zo an na kulla fa'ili dukkan fa'ili wa maf'ulun bihi da kuma maf'ulun bihi ismun sunayen ka koma ba kun ga rakiba ibrahimu alhisana kun ga ibrahim ismun ne alhisana shi ma mai ismun ne shamma aliyun wardata aliyu ismun fa'il wardata maf'ulun bihi shi ma mai ismun sunaye ne ana gani sannan sai mai annal fa'ila shi kuma mai aiki huwa annal fa'il shi fa'il huwa alladhi sadara anhu al-fi'l wanda aikin yake gangarowa daga gure shi daga lokacin da kace darabal muallimu at-taliba kun ga aikin dukan daga wajen waye faru daga wajen malami annal mai huwa alladhi waqa'a alayhi al shi kuma maqulun bi shine wanda aikin ya faɗa a kansa ko sannan annal fa'ila fa'il duk karshen sa marfu'un sannan shi kuma me annal maf'ul bihi akhirahu mansub shi kuma karshen sa fata ne shi yasa zaka ganin al-hisanu al-gulam fatimatu marfu'un al-ajalata az-zaharata al-jadiya me mansubun ana gane mansubun ana gane to shikenan mu je gaba al-mubtada'u wal khabar mubtada da me da kaba, ana gane yanzu Muktada da kaba, muktada yana da sharafi guda uku na farko ya zo a farkon jimla an ya kuna fi awwalil jumlati suna ke ɗaya kenan na biyu an ya kuna ma'arifa na uku an ya kuna madmuma an ya kuna min? fi awwalil jumla da yake nan na biyu an ya kuna ma'arifa biyu na uku an ya kuna madmu ya kasance yana da yana da rufa to al'amsala misali kun ga at-tufahatu aqul ya cika sharaɗi guda nawa guda uku ya zo a farko ɗaya kenan ma'arifa ne saboda alifin da lamu sannan na uku ya zama marfu ana gane to sannan shi kuma kabar tunda mubtada da kabar mai ku ba a sa masa alifin da lamun kana sa alifin da lamun yanzu ya zama sifa da wanda aka sifa sannan a lura da kyau idan kaga sunaye guda biyu ba su ba da ma'ana ba irin wannan an kawo na farko da na biyu ko dai a wal manqut ko kuma mudafun da mudafun ilayhi ana ganewa idan ka ce ar-rajulu as-tawil kaga na farko ka sa masa alifin dawa na biyu ma alifin dawa dala to yanzu sifa ne da wanda aka sifanta amma idan ka ce ar-rajulu mutumin tawilun dogo ne to ar-rajulu ya zama da tawilun ya zama mai Ana ana ganewa ana ganewa to shi ne, da haka hulwatun ya zama to yana da damma ba a sa masa ne alifin da lamun shi kabar kenan ba a sa masa alifin da lamun sai me as-suratu hoto jamilatun mai kyau ce kun ga shi ma haka muna da anwa'ul ma'arif guda bakwai to za mu zo nan kan gaba a hankali a hankali amma dai yanzu a gane idan suna ya zo a farko ya samu alifin da lamun ma'arifa ne mm. ko kuwa mm. sannan aljari gudu mufidun mai amfani ne ko alkitaru jirgin ruwa sari'un mai gaugawa ne A tufa at za afun annazafatu tsafta wajibatun wajibi ce ko al'ardu kasa qasa mustajiratun mai jujjuyawa ce ina ba ta an gani to wannan shi yanzu idan ka ce kitabul lahi littafin Allah sunaye ne gudana ga kitabu ga kuma me Allah cewa kitabun lahi yanzu wannan ya ba da ma'ana? bai bayar ba inda wani zai zo kai sallama ne ta salamu alaikum ta amsa ce ce a jama'a kitabun lahi sai ya shiru wa gana wanda ya faɗa amma idan ya ce kitabun lahi mubaraku inda an gane ko ba gane to a irin wannan yanayin waɗannan sunayen guda biyu da suka tsayu a farko ba su ba da ma'ana ba ba a kirin su mubtada da kafa sai dai a ce kitabu shine mubtada wa huwa mudafun lafzul dalala shine mudafun ilayhi to kar amanta idan aka yi idafa yana daga cikin anwa'u na ma'arif da haka abin da zai duba sai zaman to shine wa shine kamar da haka in yace kitabun lahi mubarakun yanzu kitabu mubtada ne ko mudafun ilayhi lafzul dalala shi ne mudabu ilayhi mubarakun ya zama mai ya zama kawar ana ya to ka'idar da muka fara da ita a baya a kanta za ku ƙara koma na al lazu al-mufida duk da kaga sunaye guda biyu sun tsaye ga na farko ga na biyu na biyun ya cika ma'anin na farkon to na farkon mubtada ne na biyu kabar yanzu kaga in aka ce al-bustanu gona ana ganewa kun ga ya zo a farko Eh ke nan ku hmm. na biyu ma'arifa ne don akwai alif da salamu sannan na uku akwai mi jamma yanzu jamilu mai kyau ne ya cika ma'anan sentence ko bai cika ba ya cika da haka za mu ce albustanu muktada, jamilun wa kabar ana gane haka a shamsu rana tali'atun mai wasu. A Shamsu. ya zo a farko ko bai zo ba da yake nan na biyu ba alifa ne ga alifin da lamu na uku yana da yana da damma to yanzu tsali asun shi ya cika ma'ana nawa na ashamsu da haka sai mu ce ashamsu mubtada tsali asun shine wa khabar idan kaga an kawo sunaye guda biyu irin wannan kai fassara kaga na biyu ba shi ya cika ma'anan na farkon ba sai dai ka nemo ma'ana ko dai ya zama sifa da wanda aka siffanta ko mudafin da mudafin ilayhi amma ba mutu da ba. ana gane to mu je alqaida at-tasi alqaida ta hadda cewa ta tara المبتدا shi مبتدا اسم مرفوع suna ne mai don ma fi awwalil jumla a farkon jumla ana gane eh alkabar ismu marfu'un alkabar shi kuma kabar ismun marfu'un shi ma suna ne mai don ma yukawwinu da yake kasancewa ma al mubtada'i tare da mubtada a jumla mai amfani a lura da ke kun ga shi a jumlawa da kun ga nan gurin idan aka yi haƙuri aka riƙe wannan ka'idar a haka to idan aka je na uku sai a buɗe ƙawa'idin na safar duk wanda yanzu aka zo nan aka ce to bari duk inda khabar yake zuwa na da sai an tattaro min shi to wallahi sai dai gudu dina karatun nan <laughs> yadda yadda malamin yake haka mataki mataki to haka ya kamata a dinga bin karatun wa mataki mataki an dai fahimci mubtada kuma an fahimci wa sabak to mu je darasi na gaba misali mun gama da kabar ko kuma sai aljumlatul fi'iliya jumla ta aiki to daga nan ne za mu fara mijafai daga nan ne za mu fara kun san matsalar da ake samu daga ran da mutum ya zo zai fara karatun na hau ya ga an ɗauko da ƙaton allo ana aljumlatul mufida ana da irabi tun daga rana ana cika allo su uku ana gogewa to Allah wani daga ranar da wani yadda ba da ana gane to yanzu daga nan gurin ya kamata a fara bi irabi kuma Allah ya da zamu dinga ba da misalai wanda aka karanto a baya wanda za a dinga ganewa al'amfila misali walƙiya ya haska kun ga lama ya asa a ka'idar da muka bayar ta alfa'ilu mun ce idan an yi a tambaya waye wanda ya mai sunansa alfa'ilu to kun ga lama'a sai mu ce fi'ilun madi fi'ilun madi Mabni na alal fathi la mahalla lahu min al tunda mun ce idan an yi a tambaya waye waye albarku me matsayin albarku sai mu ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami asili ana gane ya to yanzu wa qis ala zalika kai ya fi inda da kaga fi'ili da fa'ili akan wannan yanzu abinda aka karantu a baya kaman eh, wannan za kitab kun ga za a ce mi فعل ماضي مبني على المين على الفتح لا محل له الكتاب شيني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره awa zibu kyarke ya kuka to irabi idan ba manta ba muna da lafzi muna da takadiri lafzi shine wanda damma take bayyana ko fataha ko kisra takadiri kuma shine wanda kaddara ba ake muna da li'irabi lafzi muna da li'irabi takadiri ana gane wa? da haka lama'a kun ga wannan fi'ilu madin ne fi'ilun madin mabnun alal fathi an gane la mahalla lahu min al amma wannan awa za mu ce fi'ilun madin mabnun alal fathi al muqaddar wadda an gina fataha alal alif akan alif mana amin zuhuriha abin da ya hana alifin din bayyana shine at-ta'azzu at-ta'azzu uzuri ne hana ta bayyana ba za ta bayyana ba ana gane sai me yasqutu a'a az-zi'u shine fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami akhiri ana gane to irin su wannan zaka su. لإراب التكاليف وصمم مغتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي مكارم هذا ابن مالي مالك فالأول الإعراب فيه من كثيرة هذا ابن مالي فقط an gane yanzu جاء موسى كو جاء مصطفى رأيت مصطفى ja بمي بمصطفى أي شابا بند جاء محمد bi ra'aitu muhammadan marattu bi muhammadin wannan ja'a muhammadan kun ga fa'ilun marfu'un ko ra'aitu muhammadan maf'ulun bihi mansumun marattu bi muhammadin majrurun amma ja'a mustafa wannan a nan gurin rufa sai dai a kaddara ta a kai sai a ce fa'ilun marfu'un wa alamatu rabbihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur رأيت مصطفى مقول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على النبي على الألف أنا قاني تسمي يسقط الصلب وتورا باينا فاتوا يسقط زامة فعل مضارع أنا قاني فعل مضارع سيما مرفوع لتجرده من النواصب والجوازب وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره فعل مضارع مرفوع aiki ne wanda ake yanzu marfu'un an kamar wani zai tambaya saboda mai sai ka ce lita jarrudi saboda ya kubuta ya tsare tu minan nawasibi daga abubuwan da za su sa fi'ilin ya samu fata wal jawazim da abubuwan da za su sa ya samu sukun nasbu ɗaya kenan aljazmu ɗaya kenan jam'un sa nawasib wannan jam'un sa jawazim to adawatul nasbi ba guda ɗaya bane adawatul jazmi ma ba guda ɗaya bane da aka sai a ce minan nawasibi wal jawazim saboda ya kukuta da abin da zai sa a samu jazma ko min ko ainihin wato fata to yasqutu yana faduwa sai mu tambaya waye ke faduwa as me matsayin as fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami akhiri to wannan fa shi zai zama shine ma'aunin fa an gane duk inda ka ganshi a duniya ya kamata a ce in an ba da wannan ka'idar in ka gani za ka iya li'ihari ana gane an fahimta yi sai ya ce min hmm. wasu filin za su yi mai na kira kamar yadda kai fi'ilun mari can kuma sai su sa mai ma'arifa misali fi'ilu hmm. a sa ma nan a'a ba zai ba in dai ba su yi haka ba sai dai su mai da shi na addama na uku su ce alfi'ilul mari sai zama farko ma'arifa hmm. na biyu ma ma'arifa ma'arifa sai zama to wal mamdu sai zama a eh, al madi ba madin ba ah, ba madin ba ba zai ko bayan sun san alifin da lam eh. a ah, ina za ka dinga jin sha'awa kin dan yashtaddu al-bardu sanyi yana tsananta yadda aka yi wannan haka za a yi shi ana gane sai ne iqdafil wanda ta katsin kifla kun ga iqdaf katsinka iqdaf kalmi katsinka me za ka tsinka fulawa to ka katsinka mun ba da ka'ida yanzu mun ce da an ce ayi da an ce an yi za ka tambaya wanda yi wanda ya shi ne wa to yanzu idan na ce ka tsinka waye mai tsinka eh? waye mai tsinka to shi da aka ce ya tsinka mai matsayinsa ba a rike wannan da kyau ba shi yasa muka ba da ka'ida a baya muka ce da an ce an yi to kalalibu waye to duk wanda ka same shi shine ka danke shi shine wa fa'il ana wa? to iktaf ka tsinka waya ne tsinka anta kai kenan kai da zaka yi tsin tsinka kai ne fa'il ana ganewa abinda zaka tsinko shine mai maqulun bi an gane da haka za mu ci iktaf sai mu ce fi'ilun maji a fi'ilu amri sai mu ce mabniyin ala sukuni lakin sai dai hurrikatil kasara ko hurrika bil kasara an motsar da kasara a nan gurin littiga isafini shi yasa aka ce tafi ba a ce ikitaf ba domin ga sukun na farko ga alifin da sukun ga lamun da sukun wannan kuma shirka ne a gurin malaman nahu da ba za su yaje? duk sanda aka samu sukun sun haɗu to dole a san yadda za a yi a fukuta daga wannan dan a zauna lafiya maimakon a ce ikitaf a yi makarshen sukun can a yadda za a yi to dole a ce ikitafi don ya iya karantuwa da haka za a ce ikitaf sai a ce fi'ilu amrin na ala sukun aiki ne na umarni an gina shi akan wa lakin sai dai hurrikatil kasara kasara an motsar da ita a nan gurin littaka ustakini ne saboda sukun gudana wasan sun guda biyu sai mu ce wa fa'iluhu mai aikin damirin wakilin suna ne mustaturin ɓoye taƙadiruhu mai anta da'iman anta ko alwar da ta shine mai biyu bihi mansubun ana gane sai mai shi ma haka kus shi ne asali hmm. da haka zaka ce kus sai ka ce fi'ul amrin mabnin alil ala sukuni lakin hurdikat al kasra liqa usakin wa fa'iluhu damirun mustatir da wujuban taqdiruhu anta ana gani sai me sai al kitaba shine me makulun bi to yanzu abinda muka karanto a jimla. ta fi ilo amrin ka koma duk in ka ɗauki wannan ka'idar in ka cire abin da ba mu yi ba to za ka iya da irabin shi me ya kawo a farko eh Filo amri da ya kawo a matsayin misali a'a ma ta koma da uwa alfa'ilu ka koma Filo amri kaga in abu haka za a yi da a ce fi'ul amrin mabni ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustaqilun wujuban taqdiruhu anta at'im shi ma haka nazzif shi ma haka ba shi bane Allah ya ce ya ya haya me yake masa kudul kitaba bi zuwa zaka kus zaka ce fi'ul amrin mabni ala alif sukuni lakin gurri katil kafra limi wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takadiruhu anta alkitaba ya zama mai makulin muhimmin su ana gane ita ce ka'ida to yanzu an gane abinda muka kawo ɗazu da Allah matafafin sarki ya faɗa ya ce ya ayyuhal muddatsi me yake annabi ka tashi fa an zir sai gargaɗi yanzu kenan ka ga ba wahala din da kaga irin wannan sigar ko ka san fi'lu amrin ne mabni na alal mi wa fa'iluhu damirun mustaqilun wujuban taqdiruhu min anta fa an zir shi ma haka ana gane ana ganewa to mu je darasi na gaba alqa'ida qa'ida abin haddacewa جملة تتركب من فعل وفاعل كل جملة دكا جملة تتركب تاو أو min fi'ilin aka samu aiki wa fa'ilin da wanda ya aikin tusamma jumlatan fi'iliya ana kiranta jumla ta ta aiki dukkan sanda ka samu aiki da wanda ya aikin jumlar idan ka haɗa ta mai sunanta jumlatul fi'iliya jumla ta aljumlatul fi'iliya jumla ta aiki ina fata an gane kenan yanzu rakiba ibrahimul misana tunda an samu aiki da wanda aiki wannan jumlar wata iri ce fi'iliya ana gane mu je darasi na gaba jumla ta suna misali addaru gida wasu akin melwa ne a ɗazu idan ba a manta ba mun yi almuftada da sabar to duk kuma sanda ka samu muftada da sabar shine jumla ismiya da haka nan ba wahala za a sha su li'irabi kawai za mu yi kuma sai ka koma baya ka auna wannan da wancan duk abin da ka gani a nan a matsayin ma'auni da shi za ka auna a baya a wajen li'irabi ana gane da haka za mu ce addaru za mu ce mubtada marfu'un don kuga ya cika sharaɗi da aka faɗa guda uku mun ce da yana da sharaɗi guda uku na farko ya zo a farko na biyu ya zama ma'arifa na uku ya zama yana da domma kun ga addaru idan kuka lura ya cika ya zo a farko yana da alifin dala ma'arifa ne sannan yana da ma, an gane sannan kabar shi ma haka muka faɗa ko muka ce shi yana samun tilwini sannan ya zama to shi ya cika ma'anan na farkon sai ya zama kabar an gane da haka za mu ce addaru sai mu ce mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami akhiri wasi'atun shine me kabar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami akhiri an gani to simple idan ka koma can baya ko al-mubtada wal khabar da shi zaka yi ta'aunawa da haka yanzu idan an ce kai li'irabin al-bustanu jamilu da wannan ka'idar zaka dauka da haka ce al-bustanu mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami jamilun shine wa khabar ash-shamsu mubtada marfu sali'atun shine wa khabar ina fata an gane sai me aljawu yanayi mu'tadilun daidaitacce ne kun ga aljawu za mu ce mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami akhirihi mu'tadilun shine khabaru mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi a dammatu abahiratu alami al-gubaru sa'irun shi ma haka an gane ash-shari'u muzdahamun shi ma haka ko yi tariqu dayyikatun shi ma haka ko sannan al-fa'aratu bira muqtadi'atu mudoyat ko dan wani baiti muka karanta a shi ina alaysa alladhi hada al-mafakira bimani wa anna yudana fil makan alladhi tala atamma al-wara lahu al-madu yujla to al-fa'aratu muqtadi'atu wa shafa'atu tukba'u da ceto wanda aka koyi. yanzu an gama da wannan da me al alqa'ida kullu jumlatin dukkan jumlar da ta hauhawu aka samu min me aka samu mubtada aka samu me khabar tusamma me jumlatul ismiya ana ce mata jumla ta aita suna yanzu muna da jumla guda biyu mun ce kullu jumlatin ta tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma min jumlatin fi'liya kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma min jumlatin ismiya yanzu an gama da wannan da haka yanzu inda zan ce maka Allahu gafuru ya kamata ya zama mutum zai dabbaka da irabu Allahu zai ce mubtada ummarfu ko gafurun shine wa kabar mubtada marfu bas shikenan an gama an gane to a rike wannan muna da jumla guda uku guda biyu jimla fi'iliya ita ce ta tarakkabu min fi'ilin wa fa'il jimla ismiya ita ce min min min mubtada'in wa khabar duk abin da ba wannan ba ana hawo sai dai shi buhu jimla abin da ya kama da da jimla akwai zarfu zamanin a ciki akwai zarfu makanin a ciki an fahimta yi an gan aljaru wal majru ya shiga cikin shi buhu jimla abin da ya kama da jimla mu je gaba nan yi ma fi'ili mudari fataha to a nan gurin abu guda ɗaya kawai ake so a gane duk abin da ba a gane ba a nan gurin a farkon al'amari yanzu mutane za su ji karatun zai ɗan dinga yin sauri amma wallahi in aka dage ana ƙara tunkarin karatun ne yana ƙara yin sauƙi ko. ana gane amma a nan gurin abu guda ɗaya kawai yake so a gane shine idan wasu harfa suka shiga fi'ili mudari'i suna sa fi'ilin ya samu fata ana gane ne yi ma fi'ili mudari'i fata muje misali uridu an ahsina uridu an a sibahata ina nufin in kyautata iyo kun ga uridu ina nufi an gane an uhsina an shine kai karatun ma'ana hmm. saboda shigowan an sai uhsina ya samu fata amma da ba dan an din ba usinu ne ai shine kai karatun ma'ana duk abin da za a yi sai dai a yi rabi don ya rage wa mutum wahala nan gaba amma in dai ka gane nan cewa idan an ta zo tana sa fi'ili ya samu mai ya samu nasaba kenan ko wa anna zananna allan yaba asallahu me ko mm. an fahimta yi mm. to za mu ce a wajen la'irabi za mu ce uridu sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un lita min minan nawasibi wal jawazi wa alamatu rafihi sai mu ce ad-dammatu adh alami akhiri mun ce idan an yi ka nemi waye to uridu ina nufi wa yake nufi a'a uridu ni da haka zaka ce wa fa'iluhu mai aikin zamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana an gani ana to sai an sai mu ce harfu nasbi harfu me me yasa aka ce masa harfu nasbi saboda in ka ganshi yana sa fi'ili mudari iya samu fata sannan wa wa masdari an gani sannan duk inda kaga an da fi'ilin da ya zo gaban an za ka iya cire suka kawo tushen kalma a gurin sannan wasu kibalin sannan yana nuna cewa nan gaba ne za a ba a yi ma kar a manta a larabci muna da masdar za mu zo kan shi mai masdar shine tushen abu yanzu da hausa idan ka ce ya tafi ya za mu fassara shi zuwa larabci zahaba yana tafiya fa ya zahabu to tafiyar fa eh? zahaba to yanzu da Hausa ya tafi yana tafiya tafiyar ita ce mazda daga nan aka samu ya tafi yana tafiya to shi kuma larabci zahabu zihabu shine mazda. daga nan aka samu zahaba da zai zahabu ana ganewa yanzu ka'ada ya ƙa'udu ƙuhudan ƙuhudan shi ne wa mazdar daga nan aka samu ka adadin ya ƙuhudu ana ya to duk inda ka ga an za ka iya ɗauke shi ka kawo tushen kalmar da take wannan aikin ka kawo ka ajiye a gurin shi ne an harfi me nasbin wa mai wa mazdarin wasu kibali sai mu ce mabni na ala suku ana ganiya to uhusina. in kyautata sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un an gane a fi'ilun mudari'un mansubun wa bi an wa alamatun nasbihi shine me alfataha az-zahira alami akhiri sai mu ce me wa fa'iluhu tunda mun ce an usuna in kyautata wa zai kyautata ni sai mu ce wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban ta taqdiruhu ana me zan kyautata asibata tunda aikin kyautatawan ya fada akan misiyo yanzu mai matsayin asibata maqulun bihi masu ana ganewa to yanzu in ka gama <laughs> sai ka ce wal masdar al mu'awwal min an wal fi'l masdar wanda aka juyar an gani daga an da kuma fi'ilinta sai ka ce fi mahallin nasin maqulun bihi na uridu ana anya ana gani ko eh wal masdar al muawwal min an wal fi'il fi mahallin nasin maqulun bihi na uridu kenan takaddirin maganan uridu ihsana sibahati ina nufin in kyautatawa iyo to kar a manta a hasana yi husin mai mazaɗinsa insan kamar azhaba yi zihu mai mazaɗinsa izhab ajilasa yi jilisu mai mazaɗinsa ijilas maimakon ka ce uridu ina nufin ihsana sibahati kun ga in ka ce uridu kai tsaye ihsana yanzu ya zama mai makulin bihi wa homo dafan al insani al-mudaf ina fata an gane to duk inda kaga annual fi'il ka iya dauke annual fi'il ka kawo tushen kalma a gurin idan ka ce yanzu uridu ina nufin an adriba Daliba. inda kiwa ɗalibi kun ga uridu ga fi'ili da fa'ili ko ga kuma me an harfu nasbin wa me wa masjari wasu tikibali adriba ya zama me fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatun nasbi alfata abahira alami wa fa'iluhu mi damirun mustatirun wujuban taqdiruhu at-taliba ya zama mi maqulun bihi to daraba yadribu me mazzatin sa daraba to in ka ga dama za ka iya cire an walfil din ka kawo darban a matsayin mazdar a gurin maimakon ce an azriba taliba sai ka ce dar darba zalimi hmm, ka gane yanzu eh yanzu mazdar na qara'a ya tsara mai mazdarin qira'atan idan ka gana ma za ka yi cewa uridu an tsara al idan ka gana ma za ka yi cewa uridu kira a quran yanzu Idan gani eh zahaba ya zahabu mun ce mai mazdarin zahabu idan ka ga dama za ka ce uridu an azhaba ila madarasa in ka ga dama za ka ce uridu zihaba ila madarasa fi da ka uridu fi'ilun mudari'un marfu'un ko an gane wa fa'iluhu ana yanzu az-zihaba ya zama kulun bihi na uridu kenan wa huwa mudafun al ce me mudakulin ana gane kan karatun an gane kan karatun yanzu shi yasa ake ce masa an harfu nasbi wa masdarin wa me wasu ibali ana gane ya to da mu ji a shi wannan an ɗin kamar yadda aka ce wasu cikin hmm. cire shi zai zama to jumlar ba mustakbal mustakbala ba ce in an cire an ɗin ba eh shi yasa aka kawo shi ai ba ka nan muka a filin mudari ka shiga aji zaka samu a kafi a cikin kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-hadith aw al-mustaqbal mun ce akwai filin akwai sofa akwai an dama duk sanda suka shiga fi'il yadullu ala istiqbal yana nuni akan nan gaba za mu je nan gaba dama gurare guda biyu ne kaɗai suke da dama ɗan wahalin da irabi a nan gurin shi ne ne da nan nasu filin mudari sai jismu filin mudari kuma idan ka je ka ce ma wani ya san kasan na hau ya ji kana ta jan alfiya. da an yi magana ka yanko alfiya in yana so ya jarrabe ka a filin a annahu alwaji na ɗaya to zai wahala in ba da nan gurin da can gurin zai jarrabe ka ce to da Allah ka dan gwada kuma ka sani da haka aiki <laughs> ko kuwa ka ji mutum masha Allah yana rera alfiya amma wala duk ran da ka jarrabe shi da na ruwa ni na Zai ce maka san da aka yi shi ba <laughs> ba ka ba to jami'i arju ina fatan an yi jilal jau yanayi ya daidaita kun ga arju ina ina kauna ko yana za mu ce arju sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi saboda ya kubuta minan nawasibi wal jawazi wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-waw mana amin duhuriha a asikan nauyi da haka alifun ne duk sanda ka ga alifun to shine astiqal amma da ya'u da wawun astiqal ne nauyi dan shi balarabe ba zai ce maka arju ba amma ba haushi ne zai iya ko kuwa shi yana ganin yayi nauyi a ce arju saboda ka sai dai ce arju ko shine mana amin zuhuri ha astiqal din abin da ya hana ta bayyana shine nauyi zaki a harshe to tunda kuma koyan yaran muke yi ai man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhu ko kuwa dan haka da mu ce wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana da'iman duk sanda kaga fi'ili mudari ya fara da hamza to fa'il din ana ne ana gane fa'il din ana ne sai ya ce mi kun ga an shine harfu nasbin wa min wa masdarin wasu ibali ya atadila shine fi'ilun مضارب منصوب بأن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة أن يعتدل يديديتا وايزي ديديتا الجو ما مثلا الجو فاعل مرفوع هذه وارة شبه بيقول أي من شيء da شيء أن يحكم بها ka tambaya تقول tambaya أرجو إنا فاتر أن wani haka arzu ina aljau kaga zaka ga don ma ya samu Shi fa’ilin fa'ilun da to dala ya daidaita ya jilu yana daidaita mai mazanusa sa al shi yasa ake cewa al-i'tidal da daidaituwa ko sai ka ce to wal masdar al min an wal fi'l fi mahallin nasu maf'ulun su na arju ya zai zama takaddirin sa arju i'tidalul jawi arju i'tidalul jawi arju i'tidalul jawi ko sai mun kawo ayan qur'ani ne an buga misali da ita sannan za a gane inna allaha la Allah baya jin kunyar an yadriba masalan ya buga misali an nasbin wame wame astaghfirullah inna allaha la yastahi kun ga baya jin kunya ko to tun daga yastahi shine fi'lun mudari'un din marfu'un wa fa'iluhu huwa lafzul dalala allah inna allaha lalle shi allah la yastahi baya jin kunya an ya ya buga min matsalar misali kun ga an harfin nasbin wame wame wasu kibalin an gani? ya ba sai ya zama to fi'ilun mudari'un bin bimi bi an wa alamatu nasbihi alfataha almi الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو شيء الله كنا gani? masalan shine me maqulun bihi mansubun to in ka gama zaka ce wal masdar al muawwal min an wal fi'l fi mahalli nasb maqulun bihi la yastahi daraba yadda yadribu darban ba shi bane masdar kenan takadirin maganin inna allaha la yastahi darba masal Allah baya jin kunyar buga misali maimakon a kawo darba masalin sai aka kawo anya dariba masalan da haka maimakon a ce arzu eh, eh, dalil jawi sai aka ce an yi dalil jawi ina ba ta an gane za mu ya surru ne yana faranta min za a dan yi hakuri da gurin nan an gane yana faranta min da an yi aka mai an a ziyarce ni a lura da kyau da gurin nan ya surru yana faranta rai ni an ta zura na, ka ziyarce mu a lura da jumlar da kyau ya surru yana faranta rai ya surru ni yana faranta min rai an ta zura na, ka ziyarce mu ya surru yana faranta rai wa ake farantawa rai ni wa yake faranta min ziyara an gani. kenan ni da ake faranta min rai ni ne a'a dan ni ne aikin faranta ran ya faɗo yanzu? Eh? yana faranta mun rai ni me yake faranta mun rai ka ziyarce mu yanzu ziyarar da za ka yi ita cewa ba ni da za ka ziyara ni ne wa don ni za ka faranta mun rai ko yana mace ya suru sai mace fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi min an-nawasibi wa alamatu rafihi sai mu ci addammatu abbahiratu ala akhiri ana gani nuru sai mu ce mi nurul buqaya me buqaya kariya muzairi ya ce wuqayatul lahi adna am mudaafatin min ad-duru'i wa an alim min al to al-buqaya me yasa ake ce mata nunin ta al kariya da mun san mun sa allanta amma dai ba ku. ta alwuƙaya kariya saboda kar ku manta mu mudari don ma yake samu kamar yadda fi'ili mali me yake samu fata kamar yadda fi'ili amri me yake samu sukun ana ganiya to kullum kun san a cikin hurufu na me na maddi abinda yake dacewa kullum da donma da wawun shine donma haka ko da haka in ka ce wannan mimun da don ma mu ko abin da zai dace da ita shine wawu da zaran ka kawo wawu sannan abin da ke gabanin wawun ce za ka mai kisara ba mu samu? akwai abin da ke dacewa da fataha shine alifu abin da ke dacewa da ya'un shine kisra shi kuma fi'ili mudari'i don ma yake samu ga kuma nunin ga kuma ya'un ta mai magana kaga ba munasaba tsakanin damma dawa da ya'un babu munasaba to in ba haka aka yi ba to sai an taɓa mutuncin fi irin nan to kuma ana so a tsare mai mutuncin shi yaya za a yi da aka kawo ya suru kun ga gashi ko ga damma to tun daga don ma ga kuma ya unta mai magana babu munasaba yaya za a yi idan ba haka ba ku, dole sai an taɓa mutuncin fi'ilin nan sai aka ce to dan a tsarewa fi'ilin nan mutuncin shi a kawo nuna dinnan sai ta zama ta wuƙaya kariya ita sai ta ɗauki kisirar dan ya dace da yawon duki shi yasa ake kiranta nunin mai an nunu sai mu ce nunul wuƙaya nunun ta me ta kariya don taɓa mutuncin kiri ana ganiya sai mu ce wal ya'u wannan ya'u din domin muttasilin bil fi'il mutakallim wakilin suna ne na mai magana wanda ya haɗu da wannan fi'ilin sai mu ce ne domin متصل للمتكلم بفعل سمتي مبني على السكون في في محل نسب مفعول به مقدم قال su je kanya kana gane ضمير متصل بفعل للمتكلم وكيل سنان وند يا فعلي na wanda yake magana tunda ya ce ya surru ni yana faranta mul an gane mabniyun ala sukuni an gina wannan yawo din akan sukuni fi mahallin nasbi maqulun bihi muqaddam a mahallin maqulun bihi wa to jumlar da za ta zo gaba ita ce fa'i ya surru ni yana faranta mul an ta zura na ka ziyarce ana gane sai fa an daddaure fa an yi hakuri wallahi ya faɗa muku ɗalibai na gudun na hauluwa ne an na hauluwa ne kuma wallahi tallahi kamar yadda malam ya faɗa ne in ana so ɗalibai su iya nawo to su an dawo ba an tisa littafin nan yadda ya kamata masu gudun ma ba sa samun irin koyarwar nan ne a wannan ana bayyana ana ganewa to yanzu mun gama da wannan ku eh, dama kun san a farko na faɗa na ce a riƙe in an ce an yi to kai za ka lalubo waye wanda ka samu ya yi shi ne faɗi saboda na san dama akwai lokacin da zaka ga an yi aiki maimakon ka ga wanda ya aiki sai ka ga an fara kawo makulin bin yi kafin fa'ilin mu'akkar ya ana ana gane sai mu ce an harfu mi nasbin wame wa mazdarin wame wasu tikibali kar mutum idan ana karatu ya dinga tafiya da duniyar saurin kun san abin da ke faruwa wani lokaci idan ana karatu ga iya inda ake wani sai ya fada tunaninsa sai tunanin ya tafi inda inda inda ma bai kamata ya tafi ba a'a yanzu wannan hula ce idan aka ɗauko ta aka ce to wannan hula ce aka ɗauko ɗan kwali aka ce shi hula kaga ɗaya daga ciki akwai wannan tuntuwar akwai kaza ya kamata da ka bi hula ka gane don hula ba ta kama da kankwali ba ko kuwa da mu ce an harku me nasbin wa me wa me wastiqbali sai mu ce na ala sukun tazura sai zamanto shine fi'ilun mudari'un mansubun bimi bi an wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا تقليله أنت إن يفعل على تاء أنت أنغن أنت تزورنا أنت زورنا أنت زور كزيرتيم تنا gashi nan an ta zura ai daga nan ya kare ko to ga kuma na za mu ce damirun ne lil mutakallimina wakilin suna ne na masu magana da yawa na mabniyun ala sukuni fi mahallin nasibin maqulun bi idan ka ce an ta zuwa ulama yanzu mai matsayin ulama a nan eh maqulun bi ne an gani ko an ta zuwa tullaba ka ziyarcewa mai matsayin tullaba a nan maqulun bi ne an gani an fahimta ya an ta zurar kurama'a ta ziyarci masu girma mai matsayin kurama'a nan Maƙulin bihi ne to tunda mun faɗa mun ce a ƙa'ida in lokacin duk da kake magana kake so a gana kai ne to sai dai baka cire sunanka ka kawo wakilin suna ya wakilce ka da haka tunda ne ba zai yi ba kuma su bayyana sunansa ƙarara sai dai su ce an ta zura na ka ziyarce mu mu nan da haka yanzu na ɗin zai zamanto fi mahallin na mai Makulin bihi a gane yanzu idan na ce abin da ya shafi wakilin suna kun san mun ce akan samu makulin bihi muqaddam ko mun ce da an yi ka tambaya wai yanzu idza aka almunafiquna ina fa'ili ina makulin bihi yake munafiquna shine fahish dan su ne masu zuwa wajen wa za a zo wajen ka wajen annabi shi da aka zo wajen shine wa maf'ulun bi ana gane kun ga nan an yi takaddimin maf'ulun bi akan wa akan fa'il to wani lokaci dama da ne suke da irin wannan ko su zamanto maf'ulun bi kai biyu? yanzu na ce ji ituka na zo maka ji'tuka can me alhuda huda yake faɗa wa ji'tuka min saba'in wa ji'tuka na zo maka kaga ja'a ai fi madin ne asali ko ma ba zai yi ba a gina shi akan fata saboda haduwarsa da ta ulmuta harika da aka ji fi madin mabni fi'lun madin mabni ala sukuni littisalihi bi mai وفاء لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة شيني ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل Ka shi da yazo wajen annabi sulaiman shine maf'ul bihi wannan yana daga cikin dalilan da wasu ka ce fi'ilin ja'a yana zuwa lazim yana zuwa muta'addi ana gane to to yanzu a yi hakuri a rike li'irabin a haka ko mutum wasu abubuwa sun guje mai ya je ya zauna ya sake bibiyar littafin ya rubuta abin zai taimake shi nan gaba kuma ana ƙara yi nan gaba za ka ji abubuwa da dama ba sai an faɗa maka ga yadda za a yi littafin su ba ka riga ka fahimci kuma wani abun ma nan gaba idan muka je babu ba magana ba ce ta mutsa mai littafin babu saboda tun daga nan an riga an riƙe ka'idar yadda ake littafin in mun zo bayanin abin da babun ya ƙunsa kawai za mu yi muji ana gane sai me a'a kaga an ba mun gama ba mm. sai ka ce wal masdaril mu'awwal min an wal fi'l mm. sai ka ce ba mun ce ya ni yana faranta min rai ba mm, yawon shi ne fi mahallin nasu maf'ulun bihi muqaddam to ka'idar da muka faɗa cewa kullu fi'lin la budda lahu min fa'il to dole shi kuma mun nemo waye yake faranta sai mu ce ci wal masdar al muawwal min an wal fi'l fi mahall raf'in fa'il muakhar a mahallin fa'il nawa sai mu ce takadirinsa ya yasurru ni yana faranta min rai zara ya me mai sa ziyara ana ganiyar sai mu ce sa shine ya ni ziyaratu kalana kaga in ka ce ya surru fi'ilun mudari'un marfu'un an nunu nunul mai un damirun ne lil mutakallim mutasallim bi fi'lin fi mahallin nasb maf'ulun bi bihi muqaddam kaga ziyaratu yanzu zai zama fa'ilun mu'akkar ana yin wannan idan ka ce ya surru ni yana faranta min rai an tukurima mani, ka girmama ni kenan kaga ya surru ni muka. yana faranta mai da karrama ka yanzu ikiramu ya zama ne eh a'a ya zama fa'ilun mu'akkar tun daga ya uzi shine fi mahallin nasin maf'ulun bi ana gane kuwa eh ana gane kuwa eh sai me lan akadiba ba zan yi ƙarya ba lan akadiba ba zan yi ƙarya ba akadiba shine kawai karatun saboda shigowar lan an gane ya sa masa fata za mu ce lan sai mu ce harfu na fuyul wa nasbin wa min wasu a cikin adatu na fiyu kayan da ake amfani da su a kowar abu lanta kowane harafi karfi ita ce umul babu a wannan babu shi yasa ake cewa harfu na fiyun harafi ne na korewa wa nasbin yana kawo mai fi'ili mudari'i fataha wasu ibalin kuma yana kora abin da za a yi yanzu da abin da za a yi nan shi yasa Allah ya ce fa in lam tafa'alu walan idan ba ku iya ba a baya to gaba ma ba za a iya ba sai kawo lan amma za mu yi wani bayani nan gaba da irin wannan bayanin ne aka shigar da wasu cikin aƙida ta mu'tazila bayani akan lan duk wanda ya ce maka lan tana kore abu har abada ƙarya yake takan kore abu har abada ne idan akwai siyaki idan ba siyaki ma za ka iya amfani da lan ka kore abu kana nufin ya kuma na na maryamu ta ce fa in ma sarayin na min albashari ahalin na inni nazartu lirrahmani falan ukallima kun ga lan ukallima al-yawma sufiya ba zan yi magana yau da kowane mutum Ga lan dan sun kore ne tunda Allah ya ce annabi Musa lan tarani suka ce to ba wanda zai ga Allah har abada to ba gaskiya bane an gane to ba shi wane karatun mu da haka zamu ce akziba sai mu ce fi'lun mudari'un mansubun bi me bilan wa alamatu nasbihi al-fataha al-bahira alami akhirih lam fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana tunda da hamza ya fara eh lan yafuza ba zai samu babban rabo ba waye alkaslanu mai kasala lan za mu ce harfu nafayin wa nasbin wa mai wastiqbalin yafuza fi'lun mudari'un mansubun bi mai bilan wa alamatu nasbihi alfataha abahira alami alkaslanu mai matsayinsa a'a lan ya fuza ba zai rabauta ba waye ba zai rabauta ba me eh fa'il ne ka'ida za a riƙe. da an ce an yi sai ka duduwa ka gani waye duk wanda ya kawo sai ka danko shi ne fa'il da haka al-kaslanu shine min fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami lan a al-qitta ba zan da kima jama. lan harfu nafyin wa nasbin wa ta واستقبالا الضريبة فعل مضارع منصوب بمي بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامي وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الغد شيني مي مفعول به منصوب أنا غانيا توفي وانشا إذا تقيم عندنا ko to sai ka dawo nan tujibu bi zalika zaka ba da amsa da wannan man ƙala duk wanda ya ce maka sa'azuru madina ta da sannan zan ziyarci garinmu garinku sai ka ce masa izan a sheku a wannan lokacin tukima za ka zauna inda na a gurin ana gane za ka ce izan harfu nasbin wa jawabi harfu me wa jawabi domin ka amsa amsa ne akan wani abu izan harfu nasbin wa jawabi mabniyin ala sukun an gani tuƙima sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi biizan, wa alamatu nasbihi alfataha fataha al-zahira alami wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta inda shine zarfu mai makanin mansubun la tuqaddimu can me yake faɗa innal ladhina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi a wajen annabi makan ne guri ne da haka zaka ce inda sai ka ce zarfa makanin mansubun wa huwa mudafun na mudafun ilayhi tujibu zaka ba da amsa bi zalika ga wannan man kala duk wanda yace maka sa'akunu aminan da sannan zan zama amintacce sai ka ce masa izan asheku tarbahu za ta yi riba tijara to ka kasuwancin ka kun ga tarbahu za ta riba wace ce eh tarbahu za ta riba wace ce za ta riba tijaratu me matsayin tijaratu ana fa'il ana gani ganiya da aka ce idan harfu nasbin wa jawabin mabnin ala suku tarbahu sai ka ce idan tarbaha tijaratu kako? tarbaha da aka ce tarbaha fi ilun mudari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbi ya alfataha a bahira alami Akiri. an gani tijaratu sai zamanto shine fa'ilun marfu'un wa mudafun alkafu mudafun ilayhi to shi ma akwai lokacin da za a zo za a buɗa shi amma dai za a rike haka idan mun je babun idafa eh, tujibu bi zalika zaka ba da amsa ga wannan man kala wanda ya ce maka sa'uguliqun nawafida da sannan zan duk wani wando a gidana sai na bi shi na kukkulle sai ka ce masa me idan ashe ko wannan lokacin me ko yasudul hawa'u iska zai lalace ku sai ka ce idan harku min harku nasbin wami. wa jawabi an gane mabnin ala sukun yanzu da sai ka ce fi'lun mudari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbi al-fataha al-zahira alami yasida zai lalace me zai lalace alhawa'u mai matsayin alhawa'u hawau fa'ilun ana gane to ji na nazo kai a ta'allama don in koya kawai asali ja ne ko to saboda zuwan zamiri na wanda ke magana sai aka ce ji itu da haka ce ji sai ka ce fi'ilun madin ko mabnun alal min alal sukuni bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika zamirun baridun bi fi'ilin ko me yasa ake ce mata ta'ul mutaharrik kar ku manta a tajwidi akwai harafofin da suke masu harka ne akwai ko masu sukuni duk harafin da yake da fataha ko dan mako kisra a tajwidi me shi mutahaddith ne harafin da yake sakin ne shine ba mutahaddis ba to waɗannan ta'un din guda uku ko dai sami itu, ko sami ita, ko sami iti, sami itu ma sami itun sami'tunna duk za ka ga ko dai don ko kisra ko wani makamancin haka shi sa ake ce musu mutahaddis da haka za ka ce ji'tu fi'l madin mabni ala sukun liittisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika damirun bariz wakilin suna ne wanda yake fili ko bariz yamahum barizuna yasa yake ce masa bariz a fili yake damirun barizun muttasilun bi filin ya sadu da aiki shine ja'a ko mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il an gina shi a kan don ma a mahallin rufu a nawa na fa'il dan haka kaga ga zuwan ga kuma mai zuwan tunda mun ce idan an yi a tambaya waye wanda shi ne fa'il ko to jitu na zu waye ya zo ni to kai shi karatu karatun sai mu ce kai harfu nasbin wa ta'lil harfu min nasbin wa min wa ta'lil me ta'lili dalili jitu na zo kai dan kawai a ta'allama in koya da haka zaka ce kai harfu nasbin wa min wa ta'alilin mabnin ala sukun a ta'allama sai mu ce fi'ilun mudari'un mai mansubun bi kai wa alamatu nasbihi alfataha abahira alami ah, wa fa'iluhu damirun mustaqirun wujuban taqdiruhu ana kharastu shi ma haka na fito ne kai a tanazzaha dan in huta kawai ana gane haka a ta'allamu ina koya kai a kazumal watsana dan in baka sa hidima kawai da haka kun ga zaka ce kharashtu kharash fi'il madin fi'ilun madin mabni ala sukuni an gane litisalihi bi ta'il mutahaddika وتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل kai harfu mai harfin nasbin wata alilin mabnin ala sukun a tanazzaha fi'ilun mudari'un mansubun bi kai wa alamat nasbihi alfataha az-zahira alami wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana ana gani sai ata allamu ina koya ata allamu ina me da haka zamu ce a allamu fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazib wa alama ta alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alamin an gane wa fa'iluhu damirun mustafidun wujuban taqdiruhu ana ana an gane kai sai mu ce harfu nasbin wa ta'alilin mabnin ala A akduma sai mu ce fi'ilun mudari'un mai mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al-fataha abahira alamin akidi wa fa'ilihu damirin mustashadin wujuban taqdiruhu ana alwatana mai matsayin alwatana maqulun bihi mansubun ana gani to karanta ka'ida mu ji alqa'ida qa'ida abun haddace yun sabul fi'l mudari ana ma fi'li mudari fata shine nasaba mata ko da yushi sabaqahu ya gabace shi a ahadin nawasibil arba ɗaya daga cikin kayan fataha guda huɗu. wahiya ga sanan an shi yasa muka ce uridu an uhsina ko arju an ya suru yasuruni an tazurana an fahimta yi akwai kuma me lan shi yasa muka ce lan akadiba lan yafusa lan adriba wa me wa izan akwai kuma izan shi yasa muka ce me izan tuqima indana izan tarbaha tijaratuka sannan akwai kai kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminku kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminku <laughs> eh? ai ba haka ba ya kuna ba ya kuna ba su ilimin da ba ba don ma ya kamata ya samu ba ta yi zuwan kai ne yasa aka ce kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminku sai zamanto kai la yakuna yakuna sai zaman to fi'lun mudari'un ne mansubun bi an bi kai wa alamatu nazbi al-fataha adhara ala yakim eh? kai la yakuna dukkan hada su ana to kamar nan hmm. ba za a iya cewa kawai fi'lun fa'il ba eh, za a iya wannan li'irabin amma ayin ka kaddara muna yi ne a matakin farko ka gane na gini ake sha kuma kaga karatun nan ana ɗauka ba mun iya inda zai tafi ka gane da haka idan an zo wannan gabar ai za a yi shi dan za mu kaddara cewa duk wanda zai bi karatun yana biye da mutum farko ne da haka akwai abin da in na zo haka zan yi ka gane zan ce ma wani abin fi'ilin wa fa'ilin wa maqulin bi sai wuce ka ya rage naka ka gane to mu je darasi na gaba jazamu fi'ilin mudari to yi mu fi'ili mudari yanzu mun gama da fataha ko mun gama da me da fata sai jazmu fi'il mudari ma fi'il mudari nasba to na ce muku nan guraren guda biyu da jazmu fi'il mudari da nasbu fi'il mudari duk wani wanda kaga ya zo yana dan barazanar sai na dan tada kura to ka jarrabe shi da guraren nan guda da ka ga yadda za a yi dambarwa ko eh? misali lam yahfaz muhammad darasahu muhammadu bai haddace ainihin wato darasinsa ba Mhm. lam yanqati nuzulul matar saukar ruwa bai ainihin wato yanke ba lam yaqdi ahadun ala lissi babu wani wanda ya kama barawo kun ga zamu ce lam ko ya hafas bi haddace ba waye bi haddace ba matsayin muhammad an gani abinda bai haddace ba darasi mai matsayin darasi makulun bi to yanzu karatun mu anan kawai shine lam da haka za mu ce lam sai mu ce harfu na Har harfu me me yasa aka ce na fiye saboda ana kora abu da shi sannan sai mu ce wa jazmi yana samun fi'ile mudari ya samu sukun sannan wa kalbin eh, yana juyar da ma'anar fi'ili dari sai ta koma mari shine wa kalbin yanzu lam yalid walada ba ya haihuwa yalidu yana mai yana haihuwa ko to idan an ce yalidu yana haihuwa a haka zaka fasa da fi'ilin mudari ko to idan lam ta shigo dole ma'anan lam din dole ma'anan wannan sai ya canza na farko zai mai sukun idan ko ba haka ba a ka'idar lam yali wa lam yulad ya kamata a fasara shi lam yali a fassara shi a ka'ida shi ta mudari ya za a yi fassara lam yalid ya haifa wa lam yalid kuma ba a haifa kala ka ga ma'anar bai bayan da ka ko mutum bai san dawo ba ya san ce ana fassara shi lam yalid bai haifa ba ba a haife shi ba to takan ji yadda ma'anan madi mudari sai ma'anan ya koma na madi shine wa kalmi da haka za mu ce lam harfu me حرف نفي وجزم وقلب مبني على على السكون an gane ya hafar sai mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bime bilam wa alamatu jazmihi as-sukun an gane muhammadu sai mu ce me fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu abahiratu alami darasa shine me maf'ulun bihi mansubun huwa madafun huwa madafun ilayhi lam yanqati bai yanke ba me bai yanke ba nuzul al matal saukar ruwa lam za mu ce harfu nafin wa jazmin qalbin mabnin ala sukun nuzulu shine me lam yanqati bai yanke ba nuzulu shine me fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu ala akhir wa huwa mudaf hmm. al matal shine me hmm. mudaf ilayhi lam ya kabi ɗi kwarai kwa duba da kyau gani duba da kyau gani hmm, lam ya kabi ahadin babu wani wanda ya samu alal listi akan barawo hmm. lam ya kabi za mu ce lam harfu na soyin wame wajazmin wa ƙaliban mamnin ala sukuni ya kabi za mu ce ne hmm. filin Allah ya busu rizqa liman yasha wa ya kabi ko فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه أحد شنو فاعل مفعول على سيمتي حرف جر عليك إشهاد على حرف الجر مبني على السكون اللسي شين اسم مجرور بألا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على أكتب عليك إشهاد Mhm. la wa anta shaba'anu kada ka ce kana kushi la za ka ce harfin nahiya wa jazmi harfi ne na me mai nahiya hana abu wa jazmin sannan tana sa su fi'ili mudari ya samu sukun akwai lata korewa kawai an gane akwai la kuma ta hana abu in na ce maka lata da kulu kada ka shiga hana ka ne amma in na ce maka lata da kulu ba ka shiga korewa ne la ya akuluhu illa tabi'una ko la ya massuhu illa na korewa yi ba hani ba ana ba? da haka za mu ce la harfin nahiya wa me wa jazmin mabnin ala suhu ta'akul fi'ilun مضارع مجزوم bila an nahiya eh? eh harfun la harfun nahiya wa jazmi harfun nahiya wa jazmi harafi ne wanda ke kawo hani hmm. sannan yana sa fi'ilin mudari iya samu su hmm, hmm. da haka ta'akul mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره تقديره من أنت تقديره من أنت أنت أنغن نعم الواو واو الحال أريك الإعراب حسن شي حال سيما من جينا هو نؤف الحال الواو سيما واو الحال أنغاني wani ajiyar musabaka an ce da rabin wani fajiri ya ce wa wa wa in ci to eh gaskiya kan alhali yanzu kana cikin musabaka an gane alwawu mu rike al'irabin haka kawai za mu ce alwawu wawul hal anta sai mu ce damirun ne wakilin suna ne Mun munfasilun rababbe muna da domini wanda yake muttasil muna da domini munfasil da haka an ta sai mu ce domirun ne munfasilun lil mukhatab kuma na abokin magana ne da haka dinda kaje ka ce mutum an ta to kaga kan ga mukhatab ne sai ka ce mabniyun alal fath fi mahalla raf'in mubtada fi mahalla raf'in ne mubtada shaba'anun shine khabar mubtada a karatun da muka yi a baya da idan ba manta ba akan al-mubtada da khabar mun ce mubtada yana da sharadi guda uku ya zo farkon jimla haka ne ya zo ya samu ne alif dala ya zama ma'arifa sannan ya kasance yana da dama to yanzu inda za ka cire lata a kul ka raba shi da wa'anta shaba'a ka kawo ta jimla mai zaman kanta da za ka ce an ta shaba'anu kai ƙosashe ne ana gane an ta me shaba'anin kai kosashe ne yanzu idan na ce an ta shaba'anin kai kusashe ne ka gane ko baka gane an gane da aka tun da ya sayi a matsayin maganar da aka gane jumla ne mufida kun da ku jumla ne mufida to kabar mutu da kabar ana gane to bambanci shine a nan gurin idan ba ku manta ba mun ce anwa'u na al-ma'arif guda bakwai na farko akwai shigar alifin da lamun ko to na biyu akwai dama'ir wakilan suna duk lokacin da kaga suna ya tsaye a farko to yana da tsaye ma'arifa ne shi ba haka idan na ce an ta hidin kai mai kokari ne yanzu an nan, mubtada ne shi ne me kalaba sai dai bambanci kawai zan ce ta damirun ne منفصل للمخاطب مبني على الفتي في محل رفع مبتدا شبعان شيني مي خبر مبتدا انا غاني ان غاني كذلك da zan ce ana mujtahidun niwa ni mai kokari ne an gane in na ce ana mujtahidun yanzu an gane ko ba gane ba to ana zai tsaye a matsayin zamirun ne munfasil lil mutakallim مبني على السكون في محل رفع مبتدا مستن شنو شنو خبر مبتدا to شنو abin da ya faru a nan gurin wannan alwawu din wawul hal kada ka ko kada ka ci a wani yanayi alhalin kana kosashi an fahimta yi to an yi hakuri za mu zo hal a dai rike li'irabin haka za mu zo hal akwai halin min fa'il akwai halin min maf'ul ana ganiya duk sanda ka samu aiki da wanda ya aiki aka kawo jumla haliya to halin min alfa'il kenan idan ka samu aiki da wanda ya aiki da wanda aikin ya fadawa aka kawo jumla haliya to halin min alma'ul kenan yanzu can cikin suratul naml me yake faɗa alhuda huda me yake bada labari labarin annabi Sulaiman eh قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهاطمنكم سليمان وجنوده وهم منه wannan la shuru fatabassama dahikan min qawliha fatabassama sai murmushi sannan dahikan fi hali kaunihi dahikan ko yana mai dariya falamma raja'a Musa ila qaumihi kadbana asifa shine halin da nan Musa ya dawo to kada ka ci wa anta to idan an yi haƙuri idan muka je na uku akwai lokacin da jimla ismiya takan tsayu a muhalli na hal akwai sanda jimla fi'liya take zuwa a muhalli na na shi kan shi hal din ya yi han nasu ta rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sanda ya faɗa yace fala taj'alu an andadan kada ku sanya ma Allah kishi wa antum alhalin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab alhalin ku kuna karanta mu mutane littafi ta fala ta kin ku zamu zo kai la tafsir kada ka yawaita min ad kada ka yawaita dariya la sai mu ce harfun nahiya wa min wa jismin mabnin ala sukun to kusur sai mu ce fi'lun mudari'un majzumun bi min بلا الناهية وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنت من سيمة حرف جر وحلف حرف الجر مبني على السكون أما نن أنت منه سيكتي لكن سيد حرزكة الفتح أم مصد فتح أنا نقول لتقاء الساكنين can wacan a wajen da amrin kisra aka motsar ku mm. to nan kuma fata saboda an samu haduwar kun guda biyu mm. addahiki sai ka ce ismu majrurun bime wannan addahiki kafin din da ka gani ba ta idafa ba ce saboda ai hika ne eh. dama akwai kafin a asalin fi'ilin ai eh. da haka min addahiki shine ainihin wato daga dariya mm. ba idafa ne don wasu sukan dauka cewa ainihin gurin an idafa ne ba idafa ne. singilin da yaka kuma yakan ɗauki ya yi dariya sannan yakan ɗauki ya kayan haila da haka ka koma almajmu ya kawo asma'ul haidi guda shida da Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wanda ake kiran al'adar mata da su da aka ji wasu na fassar lam mitsuhun ko lam mitsuhun na insun qablahum ba a tamsu na shafa ba ne. an gane ba sinin ba ne za ka ga sa'un ne lam yata hunna al'ada ne shi ma mutum ko aljani babu wanda ya taɓa sa su al'ada sannan abdahiku akan ce dahika da ma'anan hadar shi yasa in kana karanta tafsiri Da ka zo ka ga inda wa mar'atuhu qa'imatun fa dahikat ko malaman da suke fasara a hadat sai ta haila saboda kalmar da yake kan dauki haka al'ada karka zo ka ce a to duk wanda ya wannan jahili ne bai san abin da yake ba kaza kaza to kuma kaga sai a samu matsala ko kuwa sai me wannan abin naka kaman ya dauke ba kada ka mu magana da na to maka da batir mai kyau akwai wani batir da na siya ɗari biyu da hamsin yana dadiya eh la tusri kada kai gaugawa a cikin tafiya ko la harfun nahiya wa mai wajen eh mabni ala sukun to suri sai ka ce fi'ilun mudari'un majzumun bimi wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu as-sai fi sai mu ce harfu jarrin ko to kun ga daga nan gurin mun yi irabun ala mun yi irabun fi da kuma min to yanzu sun rage aikin da mun je huruful jarri a ƙarshe ya kamata mutum ya gane an gane sai mu ce fi harfu jarrin asiri ismu bi bimi nufi wa alamatu jarrihi alkasara a zahira alami akiri mun gama da wannan ko sai mu je wancan in tafta idan ka bude wafi da hujirati wato windoji na falanka ya tajaddad hawa uha iskanta zai sabanta a lura da gurin nan da kyau in dai tafta ka bude nawafila wato windoji na falanka to ya tajaddad zai sabunta me zai sabunta hawa'u ha iskanta ana gani ya to za mu ce in sai mu ce harfu sharqin wa jazmi harfu me sharqin wa jazmi تجزم فعلين مضارعين مبني على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه إن حرف من حرف شرط وجزم تجزم فعلين مدادعين مبنيين على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ماذا إيه؟ إن حرف شرط وجزم in harafi ne na sharaɗi yana kawo kuma jazma fi'ili ya samu sukun sannan ta jizimu fi'ilai ne tana yin sukun ga fi'ili guda biyu mudari'ai amma fi'ilin mudari'i an gane ta jizimu fi'ilai ne mudari'ai ne al'ula na farko fi'il sharti shine aikin sharadin wasani na biyu shine jawabu sakamakon wa jaza'u jawabinsa da kuma sakamakonsa أنا قاني تسيم التيمي تفتح فعل مضارع مجزوم بإن بإن الشرطية نعم. فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وألامة جزمه السكون أنغاني نعم. إن تفتح إذا كبودي وإذا بودي أنت شيكتي وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أنت sai ka ce wa huwa fi'il shar shi ne aikin sharatu in tafta in ka buɗe wa ne buɗe an ta kai me za ka buɗe nawafiza Wundoji sai ya zama nawafiza maqulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahira ala asiri. وفائله مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة سيم ساعة وهو مضاف الحجرة شيني مضاف إليه تيتجدد ذي سابنتا ما ذي سابنتا هواؤها اسمنتا تيتجدد ذي سابنتا سيكتي فئل مضارئ مجزوم بإن الشرطية wa alamatu jazmihi as-sukun wa huwa jawabuhu wa jazaohu shine jawabin kuma shine sakamakon in dai ka bude falon wundan ka to ya ce zai sabunta in baka bude ba ba zai sabunta ba da haka ya tajaddad zai sabunta wai zai sabunta mai matsayin hawa'u a duba da kyau a gani ya tajaddad zai sabunta eh? fa'ilun ne mala sabi zai sabunta ka tambaya waye zai sabunta hawa'u iskanta da haka hawa'u fa'ilun mai marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami sai ka ce wa huwa mudafun wal ha'u mudafun ilayhi an shikenan an gama duk inda ka gaishe haka a cikin qur'ani haka za ka yi iramin shi ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ayyuha allazina amanu in tansurullaha yansurkum in tansuru jumla ash-shartiyya yansurkum shine jawabu wa jazaa'u ba haka bane a to ai ɗalibai ne suke gudun na haulu wadi ana yadda da ake koyarwa ne a ishe sa in irin ne koyarwa da sauki Allah ku? <laughs> to jamuji in tajlis idan ka zauna fi majalil hawa a inda iska yake gudu mara kyau to tamar za ka yi rashin lafiya in baka zauna ba ba za ka yi ba an gani in sai ka ce harfu sharɗin wa jazmi tajzimu fi'ilaini مضارعين مبنين على السكون الأولى فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه أنا غانية أم فهمت عين ذاك التجلس سيكة فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون سيكة وهو فعل الشرط شين أيك شرط waye in ya zauna anta kenan ko sai ka ce wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta hmm. ana gane hmm. fi harfu me harful jarri hmm. majara sai ka ce ismu majarurun. bi fi wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara ala al-alif an gane kaman wa fi musa ne in arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin ai wa fi musa ko kaga fi wa fi musa da haka zaka ce fi harfu jarrin musa ismu majrurun ne bi fi wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara ala al ya'i ala al alif mana min duhuri at-ta'azzur sai ka ce nan wa huwa mudafun al-hawa'i shine me mudafun ilayhi in tadlis in ka zauna fi majril hawa'i a inda iska mara kyau yake gudu tamrat za ka yi rashin lafiya da haka tamrat sai ka ce fi'ilun mudari'un majazumun bi ini shartiya wa alamatu jazmihi as-sukun wa huwa jawabuhu wa shine jawabu kuma shine sakamakon wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ana ganewa a yi haƙuri idan mun tasfi abubuwan da ke sa mu mudari iya samu jazama guda goma sha biyu an fahimta yi in mutum ya fahimci nan to da an je can idan an yi bayani zai gane wannan mifta ne mabuɗi ne sai me in yi safir a kuka idan ɗan uwanka zai tafiya to safir ma a tafiya tare da shi idan ba zai ba ba za ka yi ba shi yasa ba a samun jawabin sharadi da sakamakon sharadin sai an samu fi'ilul shar Allah ya ce in tansurullah in da kuka taimaki addinin Allah ya suru wallahi ya taimake ku to duk kusan da ba a samu aikin sharadi ba to ba a samun jawabin sharaɗi. duk sanda ko mutane suka ganin taimakon Allah to ba su taimaki addinin Allah ba ba ka bane to za mu ji alkawari ha in yi safir idan zai yi tafiya in har ku sharfin wamin wa jazmin ta jazimu fi ilaini mudari aini mabnuin ala suku wa fa'iluhu a wa huwa fi ilu shar wa fa'iluhu da mirin mustafirin wujuban ta kadiruhu an ta a ina ba shi ba ne ai ku kalla ku gani mun ci in yi safir idan zai yi tafiya waye zai tafiya a'a in yi safir a kuka idan dan uwanka zai tafiya sai fa an rike fa'ilin nan fa wallahi in mutum ya sake fa'il ya tsaya mai gaba ya kasa gano fa'ilin nan yawa in yi safir idan zai yi tafiya waye zai tafiya shi ne fa'il ai mun ba da ka'ida a baya mun ce da an ci an yi abu lalubuwa za ka yi waye duk wanda ya ka damke shi kawai ne fa'ili da haka za ka ce in ku shartin wa jizmin ta jizimu fi mabini mudari'aini alayi alas sukut an gani al'ula fi'ilu sharri wasani jawabu wa jaza'u sai ka ce me yusafir فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه وهو فعل الشرط شيء أيتي شرط شيكنا أن قام دوانا وسيكة أخو شيء فاعل مرفوع أنا غاني فاعل مي مرفوع سيكة وعلامة رفعه الواو هو علامة رفعه الواو Hmm? wani ya tambayi wani malami ya ce limaza na tsara'un nahu sai ya ce na tsara'un nahwa linusashi hawa wa kahada da haka za a ce yusafir a ku sai mace fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw saboda me niyabatan an an an dammi لأنه من الأسماء الخمسة ومن الأسماء الستة duk akwai wannan li'irab to kar a manta akwai wakilci ba yanzu idan ba zan samu yin abu zan iya tura malam hamza ko malam nuna ko malam umar ya wakilce akwai me fa'ili me yake samu don ma yake samu da ko lokacin da zai wakilci wawan ya to shi ya tsaya ana gane kan karatun kuwa akwai niyaba <laughs> idan ba zai samu zuwa ba sai turo wa idan don ba za ta samu zuwa ba sai ta turo wawan sai wakilce ta to nan don mace ba za ta samu zuwa ba sai ta turo wawan sai wakilce ta alaman gane haka shine idafar da ake ana gane da haka duk sanda kaga idafa irin wannan gurin kaman ja'a akuka dan uwanka ya zo an gane da haka zamu ce nan fa'ilun marfu'un ne wa alamatu rafihi alwa niyabatan anni an dhammi ita wawan din ta wakilci damman saboda li'annahu min al-asma'il khamsa wa huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi ja'a al-mu'minu mu'min ya zo ko ko aflaha al-mu'minu mu'min ya samuwa babban rabo kun ga aflaha fi ilmalin almu'minu shine mai fa'ilun maf'ul ko Allah kuma da ya tashi sai ce kada aflaha amma almi almu'minuna da haka yanzu a can gurin wawun ce ta wakilciwa don ba da haka sai dai ka ce almu'minuna fa'ilun maf'ul ne wa ta rabbihi alwa basin an dammi li annahu jam'u mudhakkar salim to za mu zo jam'u muzakkar salim yanzu an gane nan kuwa wa huwa mudafun wal kabu mudafun ilayhi eh? da haka to tusafir shine fi'lun mudari'un majzumun bimi bi il shartiyya wa ta jazmihi as-sukun wa huwa jawabuhu wa jaza'u wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta anta an gane ma'a sai mu ce mai. zarfu zamani wa huwa mudafin wal ha'umi mudafin ilayhi inda mun gama da wannan to mu je ka'ida al-qawaid ka'ida abin hadda cewa yujzamu fi'lu al-mudari yujzamu fi'lu al-mudari ana mafi'li mudari jazma idza har harfu jazm idan harafin jazma ya gabace shi wa hiya ga sanan kal huruf al-atiya wa hiya sune sa aka ce lam yahfaz lam yalid wa lam walan nahiya haka la ta hani يا بني ya تدخلوا ولا تقربوا الزنا la غبا zina din nan gaba za a amma تكون sai an ba da ka'ida ne tukunna sannan mutum yake iya gane ko sai wa in da kuma in ta me ta sharadi ko an gane lam da lam walan ya da kuma la ta hani an wahida su suna mafi ilai mudari ɗaya su kunne kawai shi yasa an ka ce lam ba shi kenan ba wa lam yulad shi kenan ai an gane sai mai lam yakun na kafa, lam yakun ko haka lan nadiya sai mai harafi na farko shine lam kenan ko Yan fi al fi'il yana kore faruwan aiki fil madi amma a madi shi yasa muka ce mata wa qalbi wasani na biyu wanne kenan la kenan ko yanha anil amali yana hana aiki ne din da ka gan shi shi yasa a gane masu fassara la ya masu illal mutahharuna da hani to fa sai sun yi dogon tawili ba <coughs> idan ba haka ba babu yadda za a yi a larabci ya ɗauki haka don laɗin korewa ce ba hannu ne mm. idan ko korewa ce dama ba ta sama fi'ili mudari'i zuma. inda ko hani Allah ya ce kada wanda ya taba Qur'ani shi mai tsarki to la budda fi'ilin ya kasance mace su an gane to in kuma ba wannan ba sai dai kai tawili ka ce a'a wannan jumla kabariya ce da ma'ana insha'iya to to kuma ka ce jumla kabariya da ma'ana insha'iya yana buƙatar dalili ba haka kawai ake yi ba ana ha sai me in ita kuma fi'ilai ne tana yin jazma sukun ga fi'ili guda biyu wa fili tana ba da fa'ida cewa anna husulul fi'il al-awwali lallai faruwan aiki na farko fa shi ne sharafi fi mai a wajen faruwan aiki na biyu idan an samu na farko a samu nawa ka samu yaro sharafi cewa in ka ci jarabawa zan sai maki mm. idan bai ci ba duk ranar da ba a samu cin jaraba ba shine fi'ilul shart babu jawabu shart shine sai yanke ba shi wani mu je na gaba yanzu kun ganin raf'ul fi'il mudari ko yi ma fi'il mudari don ma kawai wuce wucewa kawai zabi tatiru al-hamamatu tantabara tana tashi mm. tatiru tana tashi wacce take tashi alhamamatu kaga tasiru ka san cewa filin mudari'un ne marfu'un wa alamatu rafihi alika jarudihi min an-nawasib wal jawaz wa alamatu rafi ad-dammatu abahiratu alami wace ce take tashi mai madan alamama fa'ilun shikenan yaqulu musafiru shi ma haka ko tasiru mai asubu girage na tafiya shi ma haka sai me yanzu matsar ruwa yana sauka shi ma haka sai me ya gubaru kura yana tashi shi ma haka sai me ya hukumu alqadi alqadi yana hukunci nan kawai ya hukumu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazi hmm. alqadi sai mu ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-ya'i mana min zuhuriha as-sikr alqadi hmm. eh, ba wuce ba ta ne kawai ce alqali يرفع الفعل المضارع انا مفعل مضارع فتح اذا لم تسبقه idan ba ta gabace shi ba adawatun ko adatun kayan aiki min adawatun nasbi daga cikin kayan aiki na nasaba awul dizmi ko jazma shi yasa kuka ga a ba irin wannan muke li'irabi mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrudi amma da adawatun nasbi ko adawatun jazmi za su shiga fi'iri da an yakuna mansuban aw da an yakuna majzuman haka ne mu je gaba kana wa akawatu to sai kuma kana wa akawatu ha kana da yan uwanta ana gani ya kana da me kana wa akawatu ha kana da yan uwanta azzihamu shadidu a abinda muka bayar na irabi a baya akan mubtada da kaba hmm. yanzu nan kaga da ka ganshi ka san azzihamu mubtada ne shadidu shine me ana ba ina ta an gane to yanzu idan baka so ka sha wahala duk sanda ka samu aljumlatul mufida da mubtada da kabar akan su kana da su suke aiki ana gane idan kana ta shigo na farko sai ta mayar da shi sai zama mai damma na biyun sai zama mai mai fataha shikenan yanzu albustana ba mun ce mubtada ba jamilin shine wa to ka sa kana a gurin ya zai zama Kana shikenan ashamsu me ka shigo da kana ya zai zama shi kenan mm. sai mu ce kana fi ilmadin naqisu mabnin ala al-fath me yasa ya zama naqis saboda bai samun fa'il suna yake samu za mu ce kana fi ilmadin naqisu mabnin ala al-fath az-zihamu sai mu ce ismu kana mansubun a marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu a zahiratu alamin shadidin ne mai kabaru kana mansubun inda kana Allah gafuran kana Allahu wa kana Allah gafuran rahima ba kuwa a cikin Qur'ani ba wa kana Allah aliman hakima wa kana Allah sami'an basira adin zaka ga akwai sace Ina aka kaga kana fi limadin ne na so Allah lafzul jalala shine ismu kana gafuran shine mai. khabaru kana mansubun abinda zai biyo baya za ka ce wannan huwa mansub ne wancan na ko ka ce khabarul awwal biyun ka ce khabarul sani jaza ya halatta ana gane to shi ma wannan kana in dai an gane ba ɓata lokaci zamu ba kana albaitu nazifan kenan asali albaitu nazifan mubtada da kabar ko to kana albaitu me nazifan gida ya kasance mai tsafta ne kana fi'lu madin naqis almin albaitu shine ismu kana nadiban shine khabaru kana an gane kan karatu an gane kan karatu to yanzu da kana da sara da laisa da asbaha da amsa da abaha duka ma'anan ɗaya ne sannan da haka za mu ce sarar baitu sarar sauku kasirin tufafin ya kasance gajere ne ko sarar albardu qarisan san ya kasance mai huda jiki laisa alqadimu qawiyan mai hidiman ba mai karfi ne ko laysal amilu nashidan mai aikin ba mai nishadi ne? a duka yadda kai da irabin kana haka za ka sai dai kawai zai nan laisa za a ce laisa fi madin naqisin jamidu ya dullu ala nafi fi madin naqisin jamidun ya dullu ala nafi sai mu ce mabnun ala al-fathi al-khadim shine ismu laisa qawiyyan shine khabaru me khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbi alfataha a zahira alakari ana gani ya asda almi annahi maridan mai zariya waye gari mara lafiya shi ma haka zamu ce asbaha fi ilmadin naqisun mabni al fati annahi shi ma ismun min asbaha maridan shine khabar min khabar asbaha haka asbahu al jawu mumtiran amsa shi ma haka sai dai kai amsa za mu ce madin ne al madin مبني على الفتح المقدرة على المي على الألف منع من ظهورها التأذب الآمل شيني اسمه مي أمسا هو مجدبا شيني خبر مي أمسا أنغاني سيمي أضح الجمام شيما كيدا أكي أمسا ذاتي أضحى في الماضي الناقص مبني على الفتح المقدرة على المي alal alif mana amin duhuri ha a ta'addur algamamu ismu adha kafifan kabaru adha mansubi ko adha shari'u muzdahi man hanya ya gari yana cinkoso an gani haka zallal matsar ruwa ya tabbata gaziran yana mai kwarara zalla eh fa nazallu ke akibina ko da laka a alamul mununi mazallatan suwa muka karanta da su a cikin ashirya? to sai ne ce zallal gubaru kura ya tabbata sa'irin yana mai watsu an gane sai ne ba ta misbahu mutkila fitila ya kwana yana mai kunnuwa ba ta ya bitu ko ya bitu wannan mai tabbata na eh shi ya tabbata ya baka je bane malam sadiq anya ba dan yanke da ah, ya kuka malam to ba ta zalla ya tabbata ka gane ba ta kuma ya kwana wallazi ne ya bi tuna da rabbihim da wa biyama to yanda an gama da wannan ko to akwai wani dan tambihi da ya kamata mu yi a nan gurin akan kana da akwato amma mu shiga ka'idan mu gani kullu kana kana takan shiga alil mubtadi akan mubtada wal khabar kun san na faɗa muku karatun sashi yakan karfafa sashi kun ga mutumin da muka yi muktada da kabar da shi a baya idan ya zo nan gurin ya fahimci kawai muktada da kabar nan da ya fahimci liƙiramin su sune kai aka canza shakalin na farko mai hukun a tsaya a muktada aka bar shi da damman shi aka ce isu mukala na biyu aka goge damma aka sa fata ya zama kabaru kana ana gane sai ya ce mai ya da kulu ta da kulu kana kana ta kan shiga alal mubtada akan mubtada wal mai wal khabar a da kabar fatar ul awwala sai ce na farko rufa wa tusamma sai a kira shi a ce mai ismuha sunan kana da shi sa muka ce kana baitu. Al baitu muka ce ismu me wai ko watan sabu sani sai ce ma na biyu fataha ko wa yusamma sai a ce ha khabar dinta an gane kenan ah. kana Allahu gafuran an gane ah. gafuran shine khabaru kana ah. mansu ana gane ya to mislu kana fi ma taqaddama misalin abin da ya gabata na kana a cikin abin da ya gabata akwai tsara hmm. akwai mi laisa akwai asbaha akwai amsa akwai adha akwai zalla wa bata wa tusamma hadhihi al-af'al ana kiran waɗannan ayyukan ana ce musu akawati kana <coughs> yan uwan me kana li kulli fi'lin min hadhihi al-af'al waɗannan ayyukan da aka kawo dukkan su kowanne aiki daga cikin wannan ayyukan ko suna da mu. mudari'un wa amrun suna da mudari'i da amri hmm. ya amalani amalan madi hmm. kuma suna aiki irin aikin da madi yake illa laisa sai laisa la ya ati min ha mudari'un wala amri ita ba ta da mudari'i ba ta da amri duk wanda ya ce laisa ya ce ya lisu ya ce lis to faƙar a tal'arabu ma la ya arifuna ya zuwa larabawa da abin da ba sani amma kana tana da madi tana da mudari'i tana da amri mu ɗauki ko ɗaya mu ba da misali mu bar shi a haka ko auna da sauran Ban zuba ya ce kana tana da shi ba laifin ce kawai babu to ka cire ta an gane yanzu ba mun ce kana baitu nazifan ba Shi ne madi na kana me mudari in kana ya kunu to sai ka ce ya kunu baitu nazifa ne laha mudari'un un wal'am me amrin kana to sai ne kawai idan kana ce idan za ka kawo ta a matsayin amri ita za ka cire sunan ne sai ka bar kamari kai an gane an gane kuwa eh. idan kaga kanan baitu nazifan ko yakunu baitu me nazifan idan za ka kawo amrin sai ka ce kun nazifan sai ka cire isu makana an gane kanan bustanu جميلا يكون البستان جميلا كن جميلا أنا غني da haka كان في kana fi'il madin على الفتي البيت اسمه كان مرفوع نزيفا خبر كان مرفوع يكون البيت نزيفا يكون فعل مضارع هو ناقص مرفوع ناقص نهاية شيما يكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده من النواصب wal jawazi wannan ayatin sai dan bukata wa alamatu hizmihi as-sukun ko ana gane a wa alamatu yakunu fi'lun mudari'un marfu'un لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة الرفع الضمة أباهرة علامة البيت شين اسم يكون نزيفا شين خبر يكون كن نزيفا سيكت شيء كن فعل أمر ناقص مبني على السكون إذا دا فعل tam ne za ka ce wa fa'ilu amma tun da naƙis ne ba za ka ce wa fa'ilu ba sai ka ce wasu muhu an gane ko wasu muha ita kana kenan damirun mustatir nujuban daga ne rubu an An gane sun karatu an gane kuwa sai domar ka gane kuwa an gane sun karatu to shine kai bambanci Na haka haka za ka yi mabata mudari in ta yi ko shi shine me bis an gani nan ba ya ce ba ta almarido marido eh, mutaalliman ba to bit mutaalliman ka kwana kana mai jirgin. raɗi sai zama bit fi ilmadin najis ne mabnin alalmi ala sukun wa fa wasu mu da mirin musafir wujuban ta zamiri wa anta shi ne kabar an kawai ce sunan kana da indi amri dan haka kun kaza kawai an gane sai me to mu je inda wa aka wato inda da yan uwanta misalai aljamal saburu raƙumi mai hakuri ne inda wa aka wato to haka kazalika idan an fahimci kana wa aka wato ha to aka sun kana wa aka wato ha shine inda wa aka wato ana gane ya san ba mun ce al mubtada wal khabar ba Shi ne kawai ta ce shiga na farko ya to me marfu na biyu ya to me mansubun to har wayo inna idan ta shiga mubtada da saba na farko ita kuma sai ta mai da shi mansubun na biyu sai zamanto mafu kenan albustanu jamilu ya zamu ce kenan innal bustana jamilu kun ga akasin kana ashamsu tsali'atun ko mm. idan muka shigo da inna ya zamu ce inna shamsa kan shi ne kawai aka ana gane da mu ce inna harfu nasbi wa tawkid wa mushabbahun bil fi'l tarfa'u al isma wa tansabu tansabu al isma wa tarfa'u al khabara مبني على على الفتح لا محل لها من الإير إن حرف nasbi me yasa aka ce nasbin? saboda sunan da ke gabanta tana sa mai samu fata wa taukidin kuma ana kawo inna ne dan karfafa zanci inna harfu nasbin wa min wa taukidin wa mashabbahun bil fi'li kuma ta yi kama da fi'ili madi naqis yadda fi'ili madi yake samun ka khabari da suna ita ma inna tana samun wa suna da wa amma yadda kana shi fi'ili ne ai inna ba fi'ili ba ce shi yasa aka ce wa mushabbahun bil fi'ili ta yi kama da da fi'ili inna harfu nasbin wa tawkidin wa mushabbahun mai bil fi'il mabniun alal alal fathi aljamala shine ismu an inna mansubun saburun shine khabaru anna inna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-zahiratu ala asmi inna al-harama lalle ne gidan tarihi ko kadimun mm. da dadde ne kuma inda harama shi ma haka ana ya to sai me jarabawa ya yi kusa a zaharatu na nadiratu mm. fulawa wato mai ni'ima ne mm. alimtu na san an da limti hana karibu lallai jarabawa kusa alimtu kun ga wannan mun yi shi a baya ko za mu ce fi'il madin mabniin alal فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المين ضمير بارز متصل بفعل مبني على المين على الضم في محل رفع فاعل سيمتي أن هو حرف نسب وتوكيد ومشبه بالفعل ومصدره shi sai an ƙara wa me wa Shi ne bambancin inna da anna inna da me da anna harfin nasbin wa taukidin eh? wa masdarin wa mushabbahun bil fi'il mabniyun alal fathi ita tana da muhalli ne da irayi sai mu ce me al-imtihan shine ismu anna mansub wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahira alami qaribun shine me khabaru anna mansub to kar ku manta a baya da muka zo nasbu fi'l mudari mun yi bayanin masdar mu'awwal akwai masdari mu'awwal daga anwal akwai kuma masdar mu'awwal min anna wasmiha wa khabariha an an gane kuwa yamta yamtahinu mai matsalinsa alimtihana ana gane ya to idan ka ce alimtu na sani ba alima filin wa fa'il ba yanzu me kake nema makulin bihi don fi'ilin alima yana san makulin bihi guda da an gane alima to yanzu tun da haka ne an samu alima kaga yana neman mafulin bihi ko hmm. to maimakon a kawo mafulin ba sharatan sai aka kawo anna wasmiha wa khabariha sai aka ce alimtu anna hana qaribu takadirin maganin shine alimtu Alimti hana qaribin da haka alimtu filin wa fa'il ko hmm. hana ya zama mai maf'ulun bihi mansubun na alima ina fatan gane maimakon a ce alimtu limti hana karibin magana wajen ƙarfi ba ta kai a ce alimtu an da limti hana karibin ba tiwa yi wa wanda kake faɗa ma cewa jaraba ya kusa yana shakka idan ka ce mai alimtu limti hana karibin ya tsaya na mamaki anya daga gaske ne kuwa amma in ka ce masa alimtu an da limti hana karibin ya san daga gaske kake lallai fa jaraba ta kusa ana ganewa an gane kuwa sai me ya ni yana faranta min an na zaharata jiratu kun ga mun irin wannan a baya ya surru fi'lun mudari'un marfu'un ko litadarrudihi na an-nawasib an-nun nuna nuna mai? wukaya Ana ana ganewa an-nun nuna nuna mai? wukaya Wani ya ne muttasilun بفعل للمتكلم مبنون على السكون في محل النسب مفعول به مقدم يسرني ينا فرن تامري ميكي فرن تامري أن الزهرة للي فلاوة نادرة من إماتي يسرني ينا فرن تامري ميكي فرن تامري نونم فلاوة هو شين أبن ليكي فرن yake تتندى من to tunda mun samu kulin bihi muqaddam yanzu ana ganewa sai mu ce anna harfu nasbin wa taukidin wa masdarin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u al isma wa tansabu al khabara mabnin al fati az ta shine ismu mai ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al fataha al zahira ala akhiri ko najiratin shine mai khabaru anna mansubun wa alamatu marfu'un wa alamatu rafi addammatu a bahira alami idan ka gama sai ka ce wal masdar al muawwal min anna wasmiha wa khabariha fi mahall raf'in fa'ilun mu'akhkhar me takadirin sa takadirin sa shine yasurruni nadratu yana faranta min hasken fulawa ko ni'imar fulawa ana gane ganewa in ma ba a gane ba a riƙe li'irabin haka ballantana ba kamata a gane don dole in dai za a buga li'irabin sai ka ci karo da su a qur'ani da inna da anna walamu anna fikum rasulullahi harfin hmm. nasbin وتوكيد ومشبه بالفعل ومصدر ومصدر لكن باب باب مصدر dan ita ba a ba a tawilin abin da ke baya gabanta a kawo masar ba a yi ita inna amma anna ana yi eh da anna da kuma an wancan kuma fi'ili ne ke amma ita in anna suna ne da sabari ne ake ta'awilin shi da ainihin wato ake ta'awilin shi da masu da shekarun jiya in ka saurari tafsirin mana suratul hajj da muka yi da wajen zalika bi anna Allah huwal haqq ba mun yi wannan ba wa an wa anna ma yad'un zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur an sai da muka yi wannan ana gane to sai me alkitabu ustadun ka annal kitabu ustadun kai ka ce littafi malami ka anna sai mu ce harfu me harfun nasbin wa me eh harfu nasbin wa tashbihin kamantawa ne ka annal kitaba kai ka ce littafi ka anna mu ce harfun nasbin wa me wa tashbihin mabniun ala al-fathi an gane la mahalla lahu min al-ilaf al-kitaba shine ismu ka anna ustadun shine khabaru min Ka'anna, anna haka ka anna qamara misbahun kaman fitila kaman wata fitila ne haka zai zama albaitu jadidin gida sabo ne lakin sai dai fa al'asasa kayan gidan kadimun tsofaffi ne ko can me yake faɗa al'asasa a cikin suratul maryam ko za a iya tuna wai za tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru ko a asasan wariya to asasan shine tarkatan kayan daji asas to kun ga albaitu mubtada ne ko jadidun shine me sabar mubtada to karatunmu shine lakin na sai dai da aka ko bahaushe yana magana ya ce maka lakin ke yasa ya ce da walakin wai bora a cikin biya <laughs> ko albaitu jadidun idan kana ba wani labari ce gidan sabo ne to zai iya fahimtar ma duk abin da ke gidan sabo ne to idan kana so kai masa istidraki ya gane ba ba haka abin yake ba sai ka kawo lakin ka ce eh to lakin sai dai fa gidan duk da yake sabo ne amma fa al'asaka kayan gidan kadimin su tsofaffi ne dan kar ya je mummuna fahimta sai kai masa istidraki kun ga zamu sai lakin na harfu mai harfu nasbin wa mai wasu jirakin mabnin al-fati al-asasa shine ismu lakinna ko qadimun shine khabaru lakinna marfu'un haka shabbatin nar wuta ta kullu shabba za mu ce fi'ilun madin mabniun ala al-fathi fi'ilun madin mabniun ala al-fathi ko sai min watta'u sai mu ce alamatu ta'anisi alama ne na mace eh wanne eh harfu nasbin wastidrakin iskar da abu an gane shabba za mu ce fi'lu madin ko mabnin alal alal fathi ko watta'u alamatu ta'anif alama ce ta mace ba dole bane zama muna da alamar ta mace akwai hakiki akwai majazi za mu ji duk akwai alamu ina ganin na uku a na hudu ne na sanar akwai alama ta mace a an fahimta yi an gane to a wattawu alamatu ta'anisi na ala sukuni lakin hurrikat ilmi kasara ne ne. shabbat ta kunnu ta ce ta kunnu annaru me mazan annaru eh Ajin nake da na amsa to lakin sai dai idan ka ce wani wani gida ya kama zai ɗauka komai ma lalace a gidan hmm. sai ka ce lakin sai dai fa alkasa'ira asarorin da aka yi a gidan kalilatun ya kaɗa ce da haka lakin sai ka ce harfu me harfu nasbin wasu tijirakin mabnin alal me alal fatti alkasa'ir shine ismu lakin na mansubun kalilatun shine khabaru lakin na marfu'un ana gane هم الذين يقولون لا تنفقوا على من inda رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يذكرون munafiki ne yana nan a matsayin shi na ismu lakin nan sai dai baka sani ko kuwa kai ka ce to akai baka ga fataha ba wani ya ce awaz zai ibu yawan ta yawon ta ya ana gane sai da ina ma a ce kayan marmari mai nuna ce laita za mu ce harfin nasbin wata manni mai tamanni buri harfin nasbin wame mai wa mabnin alfaki hatta shine ismu laita najidatun shine sabaru mai sabaru laita haka laita alqamara tali'un shi ma haka harfin nasbin wata manni buri ko dai burin abin da sai ka sha wahala zai yi ko kuma burin abin da ba zai taɓa yiwa ba wanda ya tsufa ya ce yana so zai zawo yaro kaga ai gurin abin da ba zai taɓa yiwa ba ne ko kuwa laisal kamaru tsalibin shi ma haka ana gane sai la'allal kitaba rafisun ina tsammanin littafin mai sauƙi ne la'alla za mu ce harfu nasbin wata taracci tsammani la'alla harfu me harfu nasbin wata taracci amma mun ja faɗa mun ce la'alla tana zuwa da ma'ana guda hudu la'alla tana zuwa harfu nasbin wa taraddi shi ake karanta a nahawul wadi a annahawul wadi na ɗaya din nan harfin nasbin wa me wa taraddi sannan la'alla tana zuwa harfu ta'alilin dalili sannan la'alla tana zuwa da ma'anan kat tabbas sannan la'alla tana zuwa da ma'anan huruful jarri a wasu yaruka idan abin da zai biyo bayan ta sai zama ismun majrurun bila Allah ana gane shi yasa mutum ya duba zai ga ibnu malik da ya tashi kawo da ita ya kawo cikin huruful jari haka huruful jari وهي من إلى حتى خلا حشاء دا في أن ألا منذ رب بلا من كيوا ومتى والكاف والباء ولعل ومتى ko sai alkitaba shine ismu me la'allaku mansubun wa alamatu nasbi alfataha a zahira ala akhirih sun shine khabaru la'alla la'alla al-marid na'imun la'alla al-marid na'imun ina tsammanin mara lafiyan bacci yake la'alla kun ga shi ma haka al-marid shi ma haka sai me ka'ida abun haddacewa inna wa anna inna da anna wa ka'anna da ka'anna walakinna da lakinna walaita da laita wa la'alla da la'alla Tada ala al-mubtadi ma sukan shiga mubtada wal da khabar ko hmm. fatansibu al-mubtada sai si ma mubtada min fataha ko hmm. wa yusamma sai a ce ismuha hmm. wa tansibu mi wa tarfa'u al-khabara sai ma khabar mi don ma wa yusamma sai a ce a khabarinta ana gane to shine sai me sai mu darasi na gaba eh? yi ma suna jarra kisra kun san masu nahau suna da istilahin su idan suka ce ma abu mansubun shine abin da yake da fata ba abin da aka kafa ba wani an je gurin shi karatun alfiya idan ya mata fasarar lugha wal aslu fil mabni an yusakkana asalin abin da yake ginanne ne idan an gina to an yi sakana a zauna a ciki wa minhu daga cikin shi abin da yake ginannen nan su fatihin akwai wanda za ka gidan abu da wazo kasirin akwai abin da za ka ga idan za a yi gini ba zai wasu an kakkare wasu abubuwa wadan akwai abin da sai an tattaro shi an gani eh gane nan bane alimta annal imtihana qariban qaribun tsari'un da haka alimti hala shine ismu anna maqsumu qaribun shine khabaru anna marfu'u ka gane akai ne kaje kasa wasalin shi yasa tunda ka canza wasalin dole kaje baka gane ba to jarru ismi yi masuna jarra shine kisra misali na zalal matsaru min sama'i ruwa ya sauka daga sama wannan ba mu da mukatan mu koma kan shi na zalal matsaru mun riga mun wuce wannan haka ne yanzu abin da muke da alaƙar shi shine minas sama'i daga sama Allah ya ce wa an anzalna minas sama'i ma'an tsabura da haka za mu ce min za mu mabnin me harful jar mabniyun ala sukun anan gurin amma lakin hurrikat al kasra littaqa usakinain hurrikat al ne. littaqa as sama'i shine ismu majrurun bimi bimin wa alamatu jarrihi al kasra al zahira alami akhirih an gani sai mai ya ati sama ku kifi yana zuwa minal alma'i ko minal albahar daga teku ya ati fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrujihi min an-nawasibi wal jawazim wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu a ad-dammatu al-muqaddara alal al Alal ala al-ya'i mana'a min zuhuriha as-siqal eh at-ta'azzur as-siqal ne man ta'i at ko as-samaku shine fa'ilun marfu'un ko min al shi ma kamar min as-sama'in shine karatun sai me sa'al jeshu ilal maidan rinduna ta yi tafiya ko ta yi gaugawa zuwa ga fili sa'a fi'il madin mabnin alal fati al muqaddara alal alif mana min zuhuriha at ta'azzu at ta'addur alifun al jeshu fa'ilun marfu'un ila harfu jarrin al maidani shine karatun. ismu majrurun bi ila haka ne saratul mashiyatu ila al masu mai tafiya ta tafi zuwa ga ainihin wato fili ko gona sara fi'il madin mabnin ala al-fathi fi'il madin mabnin ala al-fathi ko والتاء علامة التأنيث مبني على السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين الماشية al مرفوع إلى حرف جر ila shine مجرور بإلى شين كراتم سيمي ينزل الجندي wato sadauki so da yana sakkowa an lisani daga doki kun ga an shine karatun tunda da mun riga na faɗa muku na ci akwai abin da in muka wuce shi eh. to ba za kuma a tsaya maimaita shi ba tunda muka yi wancan fi'ilin rafu fi'ilin mudari ya kamata a ci yanzu duk inda mutum ya ga irin wannan da kan shi zai iya yi zai yi lirabi kai ladan muke na ɗauka ko kiran sallah za ka yi na gani an harfin harfi me harfu jarrin ko mabnin ala sukuni lakin hurrikat al fata littiqa as-sakinin al ihsan shine ism majrurun bi bi an yazhabu al khawf yana tafiya an tifli daga yaro shi ma haka sai me yatfu al kashabu katako yana yawo an al mai akan ruwa ko yatfu tafa yatfu yatfu fi'lun mudari'un marfu'un لتجربه من النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل الخبش شين فاعل مرفوع على كنغا نسي متين يقوم تنبايا ينزو يس يسطع النور في الحجر دقم تجري السفينة على على الماء gwargwadon abin da muka karanta yanzu a nahul wadin nan daga farko zuwa ƙarshe ya kamata a ce mutum zai iya ɗabbaka wasu jimloli da kanshi wajen li'irabi da haka yanzu ta jirgin safinatu jirgi yana gudu alal mai akan ruwa ba in an tambaye ka ala alal mai ya ra'ayi li'irabin shi kada kana dibi dibi don ya kamata ka riƙe wannan ka'ida ne mm. ana ganewa mm. mhm. yasqutu alal ard yasqutu samar wato dan itace yana faduwa alal ardi akan akan kasa wannan na san qur'ani cike ke da wannan ala harfu jadin al ardi ismu majrurun bimi bi ala yanbahu al kalbu kare yana yana haushi fil bustani a cikin gona tunda su laraba suna da asma'ul Suna yin saututtuka ne ba haushi ne komai zai ce ya kuka ko da ko ba haushi cewa ke kare ya haushi ba kuka yake cewa fi harfu jadin al bustani ismu majrurun bimi bifi ko ashabtul min ashabtul fatiha ko dakhaltul dakhala al-mujrimu fi sijn mai laifi ya shiga cikin kurkuku dakhala fi'l madin al-mujrimu fa'il marfu'un ko fi sijn al-jar wal majrur da haka zamu ce fi harfu jarrin as-sijn ismu majrurun bi alawa alamatu jarrihi al-kasra a zahira a akhir to nan gurin ne na taɓa faɗa a wasu munasabobi na ce malam da ya ce kharajal mujrimu fi sijini da ya ce akan dakalal mujrimu fi sijini saboda fi'ilin dakala ya dakulu idan ya shiga cikin abin da yake hissi ne to muta'addi ne in kuma ya shiga cikin abin da yake ma'anawi ne to shine kalazi ana ganewa yanzu a sijinu lazim ah, ma'anawi ne ko hissi ne ana gani mafi ƙarfin hujja kuwa a wajen istishhadi babu kamar maganar Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Allah ta'ala ya faɗa hikayatan annabi Yusuf alaihi salam wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan kuma as-sijna maqulun bihi wa dakhala annabi Musa yana magana ko ولما دخل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها rizka da haka fi'ilin da kala idan ya shiga cikin abu hissi ko muta'addi ne amma in ya shiga cikin abin da yake lazim ne amma anawi to lazimi. ya ayyuhal ladzina amanu udkhulu bis-silmi kafa da a asilmu ai abu ne wanda yake ma'anawi ina fata an gane idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi me fi dinillahi saboda addini abu ne wanda yake mahasus ne ko ma'anawi ma'anawi ana ganin shi ne eh ba a ganin shi amma da ya ce kharaja kharaja lazimi an gane da haka sai ya zamanto al-mujrimu shine fa'il dan dama karaja baya samun maf'ulin bai samu an gane sai dai a karaja to za mu zo babin ziyadar hamza a farkon fi'ili da kuma fada'ifi ɗaya daga cikin ma'anonin da yake ainihin wato bayarwa ina fata an gane da haka karatunmu da ya fi sijini ko kar a manta da kalin mujrimu fi sijini hmm. sai me qashartul Hata na yanko kayan marmari bisikini da wuka da haka za mu ci fi'il madin mabnin ala sukun fi'il madin mabnin ala sukun litisalihi bi ta ta'il mutaharrika ko wa ta'il mutaharrika damirun baridun muttasilun da fi'il mabnin ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il al-fatiha shine mai مفعول به منصوب الباء حرف جر السكين اسم مجرور بالباء انا غانيا سيمين ya taƙatalin junudu hmm? wato runduna tana yin yaƙi bisiyufi da takubba ya taƙatalu wannan mun wuce shi aljunudu shine ne fa'ilun marfu'un bisiyufi alba'u harfu jarin asiyufi isu majururin bimi bilba ko alja'izatu kyauta ta tabbata ne ne lissabiqi ga wanda ya riga alja'izatu abinda muka faɗa a farko me matsayin alja'izatu مبتدا saboda ja a fi me fi awwalil jumla na biyu sara ma'arifatan an gane na uku sara madmuman da haka aljaiba su zamu ce me mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami akhirih la allamu zamu ce harfu jar as-sabiqi ismu majrurun bi bila بلام وعلامة بلام وعلامة جره asiri shi علامة أصلي شنو أبونا مبتدا علاقة لشيء amma watakila wani ya ce to tunda an samu mubtada ina khabar din yake to dan kaga dama zaka ce wa shubhu jumla lissabi fi mahall raf'in khabar mubtada ko ka ce wa shubhu jumla lissabi muta'alliqun bi khabarin mahzuf yana da ta'alluki da khabar da aka share تقديره الجائزة للسابق ثابتة أو كائنة أو مستقرة وأخبروا بظرف نوب حرف جر هكا ابن مالي فتاوى ناوين معنى كائن أو استقر هكا فتاوى هنا فاتا أن قال اشتريت قفلا ناسي أينهم واتو مكلي اشتريت ناسي قفلا مكلي لخزانة سبود أينهم واتو تسكى سبود سكوت kun ga ishtaraitu fi'ilun wa fa'il dan man tsallake wannan kufulan shine me maqulun bihi lil lam harfu jarrin mabnin ala sukun al khazana shine me ismu majrurun bilam wa alamatu jarrihi al kasra al zahira alami akhirih yujarru al ismu al qa'ida qa'ida bin haddacewa ana wa sunami kisra idan sabaqahu harfun min hurufil jarri idan ya gabace shi haruffa daga cikin haruffan jarri al'atiya masu zuwa wahiya su ne min wa ila wa an ba to sun kai guda ashirin. wannan ma bai kawo nan ba anan to faqis yanzu nan ana kawowa ne a matakin wa matakin farko masu nahawun nan ba karamin kokari suke wajen sauwaƙe wa ɗalibai a duniya karatun nahawu dan da idan za a fara a zaure da aljurumiya ake fara to kuma sai a fara lokaci ɗayan aka zo kan fa'il za a gama maka fa'il na duk duniya daraba darabtu darabna darabu daraba shikenan in ma ka gane in baka gane ba matsala ka shi shikenan shi yasa da aka tsorata mutane da karatun nahawu wani irin dodo ne kowa gudun sai ki yayin saura darasi shi shine annatu wal mai al-man'ut al-amthila هذا كتاب مفيد wannan littafi ne mai amfani karatu kitabal mufida an gane to kunga qara'atu kitaban mufidin na karanta littafi mai amfani mun faɗa mun ce suna idan ya zo a farko me shi mubtada ne mubtada ko muka ce yana da sharadi guda na uku na farko ya zo a farko ko na biyu an ya kuna me na uku ya kasance me madmu a zama yi magana an taba kwana to anwa'ul ma'arif guda bakwai ne akwai shigar alifin da lamu akwai idafa sannan akwai dama'i akwai asma'u da ishara inda mun samu na hudu alifin da lam da yake nan ko idafa da aka in ka ci kitabul lahi kai idafar Allahu lafzul jalala zuwa kitabu yanzu sunan ya zama ma'arifi an gane sannan akwai ne abdamahir ana wa anta an gane nahanu an gane sannan akwai asma'ul ishara ma'arifa ne shi ba ana ganiya to za mu zo li'irabi na mahalli yanzu idan ka je ma'aikatu akwai inda za ka ga kowane guri an sassa suna wannan daraktu da sunan shi da mukamin shi ga inda zai fakin wannan maga inda zai fakin wannan maga inda zai fakin to da zaran wani ya zo ya ajiye motarsa a inda ba gurinsa ba sai a ce wani ya ajiye motarsa a gurin wa a gurin wani to za mu zo li'irabin muhalli akwai lokacin da za ga suna ya zo ya sa inda ba kure shi Za ka in ka tashi bayani sai ka ce wannan sunan gurin kaza ne zuwa tsaya ana gane mm. to daga ciki akwai asma'ul ishara kun ga mu ce ha littin littafi faɗakarwa ne mm. dan ko ba shi za a yin ishara mm. shi yasa da ibnu malik ya tashi kawo cikin alfiya da ya ciccire ce bai za mufrad muzakkarin ashir bi zai alal unsa da ya cire ha'atin an gani za mu ce ha harfu me sai mu ce za ismul ishara suna ne nawa na nuna abu sai mu ce na ala sukun an gina shi akan wa sukun fi mahallar raf'in tun tunda ba zai yi ba ya zo a farko sai a ce to hazu kitabun mufinu sai a ce to hazu zuɗin mubtada ne <laughs> a ba zai yi ba ina ba ta an gane za mu ce za ismul ishara na ala sukuni an gina shi akan sukun a mahallin rufu'a da ya kamata a yi mubtada ina fata an gane sai mu ce kitabun shine wa khabar mubtada marfu tunda dama ai mun ce khabar shi tanwini yake samu kuma za ka ga ta kitabun wannan littafi ne ko ba na gaba jumlar ta cika ba haka bane to sai mu ci wa huwa shi littafin shine wanda aka siffanta mufidu shine na'at littafi sifarsa an gane kuwa an na'atu sifa wal man'ut wanda aka yi wanda aka siffanta an gane wa hadha kitabun ansalnahu wannan littafin mun saukar da shi me sifar littafin mubarak ne albarka ne an gane sai me qara'tu kitaban a haza mai danun fasih wannan fili ne mai fadi shi ma haka za a ilgiramin shi Kunga haza mai danun wannan fili ne in aka ce hada masjidu wannan masallaci ne ba a masa sifa ba amma aka ce hada masjidun kabiru an mai sifa ko ba mai ba mai sifar masallacin babba ne an gane Haza talibun mujtahidun Haza talibun wannan talibi ne mai sifar talibun mujtahidun mai kokari ne Na da za ka ce talibun shine mai kabar mubtada marfu'un wa huwa man'ut Me na asifat dalibin shine mujtahidin mai kokari ne ana ganiya sai me qara'atu kitaban mufida na karanta littafi mai amfani ko qara'atu fi'lun wa fa'ilun mm. fi'lun wa me wa fa'ilun kitaban shine me maf'ulun bihi mansubun huwa me man'ut shine sifan littafin an shine wanda aka siffanta mufidan shine me na sifan littafin ana ganiya na ga fili mai faɗi ko nazar ko ra'aitu filin fa'il mai dana shine maqulun bihi mansubun huwa min marfu fasihan shine me na nazartu fi kitabin mufidin nazartu na ya kallo fi kitabin mufidin a cikin littafi mai amfani kun ga nazartu filin wa fa'il ko hmm. fi harfu jarrin kitabin harfu jarrin da muka karanta ismu majrurun bi mai. bifi wa huwa man'ut mufidin shine me na'at jaraitu nayi gudu fi maidanin basihin a cikin fili mai faɗi kun ga jaraitu fi irin wa fa'il maidanin isu majrurun bifi wa huwa man'ut basihin shine me na'atu aljamilatu wato fulawa mai kyau ta bubuɗe kuma a lura akwai mutabaka tsakanin annatu wal idan ka kawo sunaye guda biyu idan na farko ka bar shi da tanwini a matsayin sifa to shi kuma wanda aka siffanta shi ma za ka bar shi da tanwini idan ka kawo na farko da alifin da lamun a matsayin sifa kana dan da aka kira sallah ne to shi kenan ka jira mun kusa gama idan na biyu kai ne ka kawo na farko da alifin da lamun to na biyu ma sai ka kawo da alifin da lamun dan ya samu mudawara idan ka ce ra'aitu na ga rajulan wani mutum kun ga rajulan a matsayinsa na maqulun bihi da tanwini ko to zai zama huwa Abin abinda za ka kawo gaba a matsayin sifar shi shi ma dole zama yana da tanwini ra'aitu rajulan tawilan na ga wani mutum mai siffar mutum to ne da haka rajulan maqulun bihi mansubun huwa man'ut tawilin ne me ra'at ko ra'aitu rajulan na ga wani mutum asiran gajere kun ga rajulan maqulun bihi mansubu ko me sifarsa kasiran gajere ne to in ko na farko ka sa masa alifin da lamu na biyu masu sai ka sa masa idan ka ce ra'aitu rajula eh sai ka ce me ra'aitu rajula tawila na ga mutum dubu tunda na'ad ne da wa da manqud dole ai mutabaka ba zai yi baka ce ra'aytu rajula na ga mutum sannan ka ce tawilan kuma kana nufin na addawa da manqud ba zai yi ba ana ganewa sai sai me to shine nan tafattahatu wato ta bubbuɗe alwardatu ita ce filawa Me sifar filawa shine aljamilatu ya kyau. ba zai yiwu ba a ce tafattahatu a tafattahati sannan a ce alwardatu kuma a ce jamilatu a matsayin annatu wal marhum ba zai yi ba an gani in ko kace tafattahatil wardatu kace jamilatun to yanzu kuma da irabin dole canza Allah ku kure ne kenan ina ina tafattahatil wardatu Hmm. a ta kuskure ne ta fatta har tilawar da su hmm. ne to shi ne da aka kaga ta fatta ha fi ilu mazun ko fi ilu mazun mabni ne ala sakin wattawu alamatu ta'lif mabni ne ala sukuni lakin hu bi katil kasara litka usakin al wardatu shine fa'ilun marfu'u wa huwa man'ud al jamilatu shine na ayan fanin sarafin nahun kenan in dai ka riga ka karanta wannan abin a ka'ida ka ya kamata ya samu in ka ga mutum ya yi sabanin haka a littafi sai ka ɗauka ka gyara da kanka ko kuwa ko a koran da fa'ili zai koma nasaba yake samu a koran da maf'ulin bihi zai dawo dan ma yake samu eh ai ba zai sai ne ka qastul wardata na tsinki fulawa aljamila mai kyau kun ga qastul filin wa fa'il arwata shine me maf'ulun bihi mansubun aljaminata wa huwa man ushini na asbin shi nazartu na ya kallo ilal wardati zuwa ga fulawa aljamilati mai kyau ina fata an gane in sai me alqaida qaida abin haddacewa annasu lafzun yadullu ala sifati sifatin annatu shi na'at lafzu lafazi ne yadullu da yake nuna ala sifatin akan wata sifa tismin qablahu akan sunan da ke gabaninsa ويسمى الاسم الموصوف من أنا كيرا سونا دا أكا سفن تاسي أتي مثلا منقوتا دا أكا إذن كذو قرن لإرابي دا لك هذا كتاب مفيد bayan ka gama li'irabin kitabun a matsayinsa na kabar ka ce wa huwa mai man'ud wancan na za ka ita wa huwa masu wancan sifa hmm. yan wannan wa huwa masu shine wanda aka siffanta wancan kuma shine wa shine sifa an gane Hmm? annatu yatba'u al-man'ut annatu shi na'at an gane na farkon kenan ko to hmm. yatba'u al-man'ut yana bin na biyun wanda aka siffanta kenan na. rafihi wajen rufa adaka idan annatu marfu'un ne labudda an yakuna man'utan shi ma marfu'un labudda an yakuna man'utun marfu'an haka ne an gane shi sa aka ce haza kitabun mufidun hmm. sai me wa nasbihi haka wajen nasaba yake bi wa me haka nan wajen jarra yake bi kun ga nazartu ila me ila wardati aljamilati dan haka dole a samu mutabaka idan annatu yana da alifin da lamun man'ut shi ma sai ya samu wa shi ne annatu yatba'u alman'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa tankirihi wa ta'rifihi da akwai wannan ƙarin da kuma lakirarsa da kuma wajen ainihin wato ta'arifinsa idan wannan yana da alifin da lam wannan dole ya samu alifun da da al shi yasa abin da ka fara karantuwa a farko aljumlatu almufidatu al-mufidatu wal manqut shi yasa da zaka canza al-bustanu ka ce al-jamilu ko al-jamilatu to shi kenan in ya zama annat wal manqut ba mutara da sabar ana gane kan karatun ko an gane kan karatun to wannan shi ne da haka daras idan mutum bai gane ba zai iya yin tambaya akan abin da aka yi kuma na san karatun zai dan ma wasu abin nan da haka zan ba da namban waya ta da ake samu duk wanda ya je na faɗa ake nan gurin da ake ba da karatu ne ba wurin ne karatu ne yanzu wannan karatun ba za mu dawo ba sai da wata